Ayyukan manzanni Sura ɗaya Ya Theophilus, tarihin nan na farko wanda na rubuta ya shafi dukkan abubuwa da Yesu ya fara yi da kuma waɗanda ya fara koyarwa, har ya zuwa ranar da aka ɗauke shi, aka kai shi sama. Bayan da ya yi umarni ta wurin ruhu mai tsarki ga manzannin da ya zaɓa, ya bayyana kansa gare su a raye bayan shan wuyarsa, tare da tabbatarwa masu yawa. masu ƙarfi kuma yana bayyana a gare su a kai-a kai har kwana arba'in yana zancen al'amuran mulkin Allah sa'ad da yake tare da su ya umarci su kada su tashi daga Urushalima amma su jira cikar alkawarin nan da uba ya yi wanda kuka ji daga bakina domin ya haya kam da ruwa ya yi baptisma amma kafin 'yan kwanaki da ruhu mai tsarki za a yi muku baptisma saboda haka da suka taru suka tambaye shi suka ce Ya Ubangiji, yanzu ne za ka sake kafa wa Isra'ila mulki? Ya ce masu, Sanin lokatai da zamanai da Uba ya sa cikin ikonsa ba naku ba ne, amma za ku samu iko sa'ad da Ruhu Mai Tsarki ya sauko muku, za ku kuma zama shaiduna a Urushalima da duk ƙasar Yahudiya da ta Samariya har ya zuwa iyakar duniya. Da ya faɗi haka, suna cikin dubawa, sai aka ɗauke shi sama. wani gajimare ya tafi da shi ba su ƙara ganinsa ba suna cikin zuba ido a sama shi kuma yana tafiya sai ga mutum biyu tsaye kusa da su saye da fararen tufafi sai suka ce ya ku mutanen galili don me kuke tsaye kuna duban sama yesu nan da aka ɗauka daga gare ku aka kai shi zuwa sama zai komo ne ta yadda ku ga tafiyarsa zuwa sama da suka koma urushalima daga dutsen nan da ake kira dutsen zaitun wadda ke kusa da urushalima wajen mil ɗaya da suka shiga birnin suka hau soro inda suke zama wato bitrus da yahaya da yakubu da andrawas da filibus da toma da bartalamawas da matthew da yakubu na halfa da saminu zaloti da kuma yahuza na yakubu duk waɗannan da nufi ɗaya suka nace da addu'a tare da mata da maryamu uwar yesu da kuma yan uwansa to a kwanakin nan bitrus ya miki tsaye cikin yan uwa wajen mutum ɗari da ashirin ne a taron ya ce ya ku yan uwana lallai ne a cika nassin nan da ruhu mai tsarki ya faɗa a da ta bakin dauda a game da yahuza wanda ya yi wa masu kama yesu jagaba don an lasafta shi cikin mu da an kuma ba shi tasa hidima cikin aikin nan to shi mutumin nan da ladan mugun aikinsa ya sayi wani fili sai ya faɗi da ka cikinsa ya fashe kayan cikinsa duk suka zubo wannan abu fa ya zama sananne ga dukkan mazauna urushalima har ake kiran filin a kaldama da harshensu wato filin jini domin a rubuce yake a zabura cewa gidansa ya zama yashashe kada kowa ya zauna a ciki da kuma matsayinsa wani ya gada. Don haka, lalle wani daga cikin mutanen nan da suke tare da mu, duk lokacin da Ubangiji Yesu yake cuɗanya da mu, tun daga baftisma da Yahaya ya yi har ya zuwa ranar da aka ɗauke shi daga wurinmu, aka kai shi zuwa sama, wato ɗaya daga cikin mutanen nan ya zama shaidar tashinsa daga matattu tare da mu. Sai suka nuna mutum biyu, Yusufu mai suna Basaba. wadda aka yi wa lakabi da Yustus da kuma Matthias sai suka yi addu'a suka ce, Ya Ubangiji masanin zuciyar kowa, a cikin waɗannan mutum biyu ka nuna wanda ka zaɓa, ya karɓi matsayi cikin aikin nan da manzancin nan da Yahuza ya buɗewa don ya cike gurbinsa. Sai suka yi musu kuri'a, Matthias ya ci, aka kuma sa shi a cikin manzannin nan goma sha ɗaya. Ayyukan manzanni Sura biyu Da ranar Pentecost ta yi, duk suna tare a wuri ɗaya. Faɗar ɗaya sai aka ji wani amo daga sama, kamar da busowar ga watacciyar iska ya cika duk gidan da suke zaune. Sai waɗansu har suna kamar na wuta suka bayyana a gare su, suna rarrabuwa, suna sassauka a kan kowannensu. Sai duk aka cika su da ruhu mai tsarki. sai kuma fara magana da waɗansu harsuna daban-daban gwargwadon yadda ruhu ya yi musu baiwar yin magana to a urushalima a lokacin akwai waɗansu yahudawa masu bautar allah daga ko'ina cikin ƙasashen duniya da jin dinin nan kuwa taron ya haɗe ya ruɗe domin kowannensu ya ji suna magana da harshen garinsu sai suka yi al'ajabi suka yi mamaki suna cewa ashe duk masu maganar nan ba galilawa ba ne kaka ko kowannenmu yake ji da harshen garinsu suke magana ga mukuwa, fartiyawa da madayanawa da elamawa da mutanen ƙasar bagadaza da na yahudiya da na kafadokiya da na fantas da na asiya da na firijiya da na bamfiliya da na masar da kuma na kewayen ne da ƙasar libya har ma da baƙi daga roma wato yahudawa da kuma waɗanda suka shiga yahudanci da kuma faritawa da larabawa duk muna ji suna maganar manyan al'amuran allah da harshen garuruwanmu duk suka yi mamaki suka rude suna cewa juna me kenan kuma amma waɗansu suka yi ba'a suka ce ruwan inabi suka sha suka yi tatil amma bitrus zai miƙe tare da sha ɗayan nan ya ɗaga murya ya musu jawabi ya ce Ya ku ’yan uwana Yahudawa da dukkan mazaunan Urshalima, ku kula da wannan, ku kuma saurari maganata. Ai, mutanen nan ba bugaggu ba ne yadda kuke zato. Amma Bitrus zai miƙe tare da sha ɗayan nan, ya ɗaga murya ya musu jawabi ya ce, Ya ku ’yan uwana Yahudawa da dukkan mazaunan Urshalima, ku kula da wannan, ku kuma saurari maganata. Ai, mutanen nan ba bugaggu ba ne yadda kuke zato. tun da yake yanzu karfe tara na safe ne kawai. Wannan ai shi ne abin da annabi Yowel ya faɗa cewa, Allah ya ce, A zamanin ƙarshe zai zamanto zan zubo da dukkan ’yan adam ruhuna, ’ya'yanku mata da maza za su yi anabci, wahayi zai zo wa samarinku, dattawanku kuma za su yi mafarkai. Hakika har ma a kwanakin nan zan zubo ruhuna a kan bayina mata da maza. za su kuma yi anabci zan nuna abubuwan al'ajibi a sararin sama da mu'ujizai a nan ƙasa wato jini da wuta da kuma hauhawan hayaƙi za a mai da rana duhu wata kuma jini kafin ranar ubangiji ta zo babban ranar nan mai girma a sa'an nan ne zai zamanto kowa ya yi addu'a da sunan Ubangiji zai samu ceto. Ya ku ’yan uwa, Isra'ilawa, ku ji wannan magana, Yesu Banazare, mutumin da Allah ya tabbatar muku cewa shi yaddajensa ne ta mu'ujizai da abubuwan al'ajibi, da alamu waɗanda ya yi ta wurinsa a cikinku, kamar yadda ku kanku kuka sani. Shi Yesu nan fa an ba da shi bisa ƙadar Allah da rigasaninsa. Ku kuwa kuka gicciye shi, kuka kashe shi ta hannun masu zunubi. amma Allah ya tashe shi bayan ya ɓalle masa ƙangin mutuwa, domin ba shi yiwuwa mutuwa ta riƙe shi. Dauda kuma ya yi faɗi a game da shi ya ce, Kullum hankalina yana kan Ubangiji, yana dama na domin kada in ji jiku. Saboda haka zuciyata ta yi fari, ina farin ciki matuƙa, ko da yake kuma ni jiki ne zan zauna ina sa zuciya, domin ba za ka yarda raina a hadis ba. ba kuwa za ka yarda mai tsarkinka ya ruɓa ba ka sanar da ni hanyoyin rai za ka cika ni da farin ciki ta zamana a zatinka ya 'yan uwa na iya muku magana da amincewa game da kakanmu dauda cewa ya mutu an binne shi kabarinsa kuma yana nan gare mu har ya zuwa yau to da yake shi annabi ne ya kuma san allah ya rantse masa cewa zai ɗora wani daga cikin zuriyarsa kan kursiyinsa sai ya hango ya kuma yi faɗi a kan tashin almasihu daga matattu cewa ba za a yashe shi hadis ba jikinsa kuwa ba zai ruba ba yesu nan kam allah ya tashe shi daga matattu mu kuwa duk shaidu ne ga haka da yake an ɗaukaka shi a dama ga allah ya kuma sami cikar alkawarin nan na baiwar ruhu mai tsarki daga wurin uba sai ya zubo da wannan da kuke gani kuke kuma ji ai ba dauda ne ya hau sama ba amma shi kansa ya ce ubangiji ya ce wa Ubangiji na, zauna a damana sai na sa ka take makiyanka don haka sai duk jama'ar isra'ila su sakankance cewa shi yesu nan da kuka gice allah ya mai da shi ubangiji da kuma almasihu to suka ji haka magana ta soke su a zuci suka ce wa bitrus da sauran manzannin yanuwa me za mu yi sai bitrus ya ce masu sai ku tuba a yi wa ku baftisma a kan kun yarda da sunan yesu almasihu domin a gafarta zunubanku za ku kuwa sami baiwar ruhu mai tsarki domin alkawalin nan ku aka yi wa ku da 'ya'yanku da kuma dukkan manisanta wato duk waɗanda ubangiji Allah mu ya kira sai ya yi ta tabbatar musu da maganganu masu yawa Ina ta musu rigadi yana cewa, Ku tsire da kanku daga wannan karkataccen zamani. Waɗanda suka yi na'am, da magararsa kuwa aka yi musu batisma. A ran kuma suka karu da wajen mutum dubu uku, sai suka himmatu ga koyarwar manzanni da tarayya da juna da gutsurar gurasa da kuma yin addu'a. Sai tsoro ya kama kowa aka kuma yi abubuwan al'ajabi da mujizai da yawa ta wurin manzanni. Dukan masu ba da gaskiya suna tare suna mallakar komai nasu gaba ɗaya. suka sayar da mallakarsu da kayansu suka rarraba wa kowa kuɗin gwargwadon bukatarsa kowace rana kuma suka rika zuwa haikali da nufi ɗaya suna gudu gurasa a gidajensu suna cin abinci da farin ciki kwarai rai kwance suna yabon Allah suna ta farin jini a wurin dukkan mutane kowace rana kuma ubangiji yana kara musu waɗanda ake ceta ayyukan manzanni sura uku to bitrus da yahaya suna tafiya haikali a lokacin addu'a da karfe uku na yamma sai ga wani mutum da aka haifa gurgu ana dauke da shi kowace rana ko akan ajiye shi a kofar haikali wadda ake kira ƙawatacciyar kofa don yin roƙi sadaka ga masu shiga haikali da ganin bitrus da haya suna shiga haikali ya roƙi su sadaka bitrus ko ya zuba musu ido tare da haya ya ce dube mu sai ko duk hankalinsa ya koma a kansu da tsammanin samun wani abu a gunsu amma bitrus ya ce kuɗi kam bani da su amma abin da nake da shi shi zan baka da sunan yesu almasihu banazare yi tafiya sai bitrus ya kama hannunsa na dama ya tashe shi nan take kafafunsa da wuyan sawunsa suka yi karfi wuf sai ya zabura ya miki tsaye ya fara tafiya ya shiga haikalin tare da su yana tafe yana tsalle yana kuma yabon allah duk mutane suka gan shi yana tafe yana yabon allah suka ko gane shine mai zama a bakin ƙawatacciyar kofa ta haikali yana bara sai mamaki ya kama su suna al'ajibi kwarai akan abin da aka yi masa tun yana rike da bitrus da haya duk jama'a suka sheka a guje zuwa wurinsa a cikin shirayen da ake kira shirayen sulemanu suka rude don mamaki da bitrus ya ga haka sai wa jama'a jawabi ya ce ya ku yan uwa isra'ilawa don me kuke mamakin wannan don me kuma kuke ta duban mu sai ka ce da ikon kanmu ne ko kuwa don mu muka sa shi tafiya Allahn Ibrahim da Ishaku da Yakubu, Allahn kakaninmu, shi ya ɗaukaka baransa Yesu, wanda kuka bashe shi, kuka kuma ƙi shi a gaban Bilatus, sa'an da ya kudura zai sake shi. Amma ku kuka ƙi mai tsarkin nan, mai adalci kuka roƙa a saukar maku da mai kisan kai, kuka kuwa kashe tushen rai, amma Allah ya tashe shi daga matattu, mu kwa shaidu ne ga haka. To sunansa ne. wato ta wurin ban gaskiya ga sunansa, shi ne ya ba mutumin nan da kuke gani, kuka kuma sani, ƙarfi. Hakika bangaskiyar da take ta wurin Yesu ita ta ba mutumin nan cikakkiyar lafiya a gaban idonku duka. To, yanzu ‘yan uwa na sani da jahilci kuka yi haka, kamar yadda shugabannin kuma suka yi, amma ta haka Allah ya cika faɗar da ya riga ya yi ta bakin annaba duka. cewa almasihunsa zai sha wuya saboda haka sai ku tuba ku juyo domin a shafe zunubanku ubangiji kuma kansa ya riƙa watsakar da ku ya kuma aiko da almasihun da aka ƙadara muku tun da wato yesu wanda lalle ne ya zauna a sama har kafin lokacin nan na sabunta dukan abubuwa da allah ya faɗa tun zamanin da ta bakin annabawansa tsarkaka. Musa ma ya ce, Ubangiji Allah zai tasar muku da wani annabi daga cikin ‘yan uwanku kamar yadda ya tashe ni, lalle ne ku saurari duk abin da ya faɗa muku. Zai zamana kuma duk wanda ya ƙi sauraron annabin nan za a hallaka shi daga cikin jama'a. Hakika dukan annabawa da suka yi anabci, wato tun daga kan Sama'ila da waɗanda suka zo daga baya, duk sun yi faɗi akan waɗannan kwanakin. ku ne tsatson annabawa ku ne kuma magadan alkawarin da Allah ya yi wa kakaninku da ya ce wa Ibrahim ta zuriyarka ne za a yi wa dukkan kabilan duniya albarka da Allah ya taso da baransa gare ku ne ya fara aiko shi don ya yi muku albarka ta juyo da kowananku ga barin muguntarsa ayyukan manzanni Sura hudu suna cikin yin magana da jama'a sai firistoci da shugaban dogaran haikali da sadukiyawa suka ji haushi kwarai suka aukar masu don suna koyawa jama'a suna tabbatar da tashi daga matattu suna misali da yesu sai suka kama su suka sa su a gidan wakafi kafin gobe don magariba ta riga ta yi amma da yawa daga cikin waɗanda suka ji wa'azin sun ba da gaskiya har jimillarsu ta kai wajen mutum dubu biyar kashe gari shugabanninsu da dattawansu da malamansu na taura suka taru a urushalima tare da hanana babban fris da kayafa da yahaya da iskandari da kuma duk waɗanda suke dangin babban firist da suka tsai da su a tsakiya suka tume su suka ce da wani iko ne ko kuwa da wani suna ne kuka yi haka sai bitrus cike da ruhu mai tsarki ya ce masu ya ku shugabannin jama'a da dattawa in dai ana tuhumar mu ne yau akan alherin da aka yi wa gajiyayyen mutumin nan ta yadda aka warkar da shi to sai ku sani ku duka da kuma duk jama'ar Isra'ila da sunan Yesu almasihu ba nazare, wanda ku kuka gicciye wanda kuma Allah ya tashe shi daga matattu albarkacinsa ne mutumin nan yake tsaye a gaban ku lafiyayye wannan shi ne dutsen nan da ku magina kuka raina shi ne ko ya zama mafificin dutsen gini ba kuma samun ceto ga wani domin ba wani suna duk duniyan nan da aka baya cikin mutane wanda lalle ta wurinsa ne za mu samu ceto. To da suka ga ƙarfin halin Bitrus da ya haya. suka kuma gane marasa ilimi ne talakawa kuma suka yi mamaki suka kuwa shaida su akan da suna tare da Yesu amma da suka ga mutumin nan da aka warkar ɗin yana tsaye tare da su suka rasa hanyar yin musu bayan sun umarce su su fita daga majalisa suka yi shawara da juna suka ce yaya za mu yi da mutanen nan don hakika sanannen abu ne ga dukkan mazauna Urushalima cewa an yi wata tabbatacciyar mu'ujiza ta wurinsu ba mu kuwa da halin yin musu amma don kada abin ya ƙara bazuwa a cikin mutane sai mu yi musu kashedi kada su kuskura su ƙara yi wa kowa magana suna kama wannan suna sai suka kira wa manzannin suka kwabe su kada su kuskura su yi wa kowa magana ko su ƙara koyarwa suna kama sunan yesu amma bitrus zai haya suka mayar musu da jawabi suka ce to in daidai ne a gun allah mu fi jin taku da ta allah sai ku duba ku gani domin mu kan baya da za a yi sai mun faɗi abin da muka ji muka kuma gani da kuma suka daɗa yi musu kashedi suka sake su don sun rasa yadda za su hore su saboda jama'a domin dukkan mutane suna ɗaukaka allah saboda abin da ya auku mutumin da aka yi wa mujizar nan ta warkarwa kuwa ya ba shekara arba'in baya da aka sake su suka tafi wurin mutanensu suka ba su labarin duk abin da manyan firistoci da shugabanni suka faɗa musu su ko da jin haka sai suka ɗaga muryar su ga Allah da nufi ɗaya suka ce ya mamallaki mahallicin sama da ƙasa da teku da kuma dukkan abin da yake cikinsu wanda ta ruhu mai tsarki ta bakin kakanmu da baranka ka ce don me al'ummai za su fusata kabilai kuma su yi maƙidar al'amuran wofi sarakunan duniya sun kafa daga mahukunta kuma sun haɗa kai suna gaba da ubangiji da kuma almasihunsa gama hakika hiridus da bintus blatus sun haɗa kai a birnin nan tare da al'ummai da jama'ar isra'ila gaba da yesu baranka mai tsarki wanda kamar shashi almasihu sun haɗa kai domin su yi dukan abin da ka kadara zai auku bisa ga ikonka da nufinka yanzu kuma ya ubangiji dubi wannan ka shaidinsu ka yi wa yin maganar ka da iyakar ƙarfin hali kana kuma miko hannunka kana warkarwa ana kuma yin mu'ujizai da abubuwan al'ajibi albarkacin sunan baranka mai tsarki yesu bayan sun yi addu'a wurin da suke a tattare ya rawa sai duk aka cika su da ruhu mai tsarki suka yi ta faɗar maganar allah gaba gadi to duk taron da suka ba da gaskiya kuwa nufinsu ɗaya ne ra'ayinsu ɗaya ba kuma waninsu da ya ce abin da ya mallaka nasu ne sai dai komai nasu baki ɗaya manzanni kuma suka yi shaida da tabbatarwa mai karfi akan tashin ubangiji yesu daga matattu alheri mai yawa yana tare da kowannensu har ba wanda yake da rishi a cikin cikinsu ko ɗaya don duk masu gonaki ko gidaje sun sayar da su sun kawo kuɗin sun ajiye gaban manzanni an ko rarraba wa kowa gwargwadon bukatarsa ana cikin haka sai yusufu wani balawiye asalinsa mutumin tsibirin kuburus wannan manzanni suke kira barnaba wato ɗan ƙarfafa zuciya ya sai da wata gonarsa ya kawo kuɗin ya ajiye a gaban manzannin ayyukan manzanni sura biyar amma wani mutum mai suna hananiya da matarsa safiratu ya sai da wata mallakarsa sai ya ɓoye wani abu daga cikin kuɗin da sanin matarsa ya kawo sashin kuɗin kurum ya ajiye a gaban manzanni sai bitrus ya ce kai hananiya ta ƙaƙa shaidan ya cika zuciyarka har ka yi wa ruhu mai tsarki ƙarya ka kuma ɓoye wani abu daga kuɗin gonar kafin ka sayar ba taka ba ce bayan ka sayar kuma kuɗin ba halalin ka ba ne ta ƙaƙa karya wannan aiki a zuciyarka ai ba mutum ka yi wa ƙarya ba Allah ka yi wa da jin wannan magana hanane ya faɗi ya mutu duk waɗanda suka ji kuwa matsanancin tsoro ya kama su samari suka taso suka sa shi a alkafani suka ɗauke suka fitar da shi suka je suka binne shi bayan misalin sa'a uku matarsa ta shigo ba da sanin abin da ya faru ba sai bitrus ya ce mata gaya mini shin haka kuka sayar da gonan nan sai ta ce eh haka ne amma bitrus ya ce mata kaka kuka gama baki ku gwada ruhun ubangiji kin ji tafiyar waɗanda suka binne mijinki har sun iso bakin ƙofa ma za su kuwa ɗauke ki su fitar da ke nan take ta faɗa gabansa ta mutu da dai samari suka shigo suka iske ta matacciya suka ɗauke ta suka fitar da ita suka binne ta a jikin mijinta sai matsanancin tsoro ya kama dukan ikkilisiyar da kuma dukan waɗanda suka ji labarin waɗannan abubuwa to an yi mujizai da abubuwan al'ajabi masu yawa a cikin mutane da hannun manzanni dukan su ko da nufi ɗaya sukan taru a shirayin Sulemanu amma a cikin sauran mutane ba wanda ya yi karfin halin shiga cikin su duk da haka kuwa jama'a suna girmama su masu ba da gaskiya sai karuwa suke tayi ga ubangiji fiye da da jama'a masu yawan gaske mata da maza har ma ya kai ga fitowa da marasa lafiya ta farko suna shimfiɗa su akan gidaje da tabarmi don in bitrus ya zo wucewa ko da inuwarsa mata bi ta kan waɗansunsu mutane kuwa suka yi ta taruwa da garuruwan da suke kewayen urushalima suna ta kawo marasa lafiya da waɗanda bakajen aljanu suka walshe su dukansu kuwa aka warkar da su amma babban firist ya taso da duk waɗanda suke tare da shi wato 'yan ɗariƙan sadukiyawa suna kishi gaya suka kama manzannin suka sa su a kurkuku amma da dare sai wani mala'ikan ubangiji ya bude kofofin kurkukun ya fito da su ya ce ku tafi ku tsaya a cikin haikali ku sanar da jama'a duk maganar wannan rai da suka ji haka suka shiga haikalin da sassafe suna koyarwa to babban firist ya fito shi da waɗanda suke tare da shi suka kira majalisa da dukkan shugabannin isra'ilawa suka aika zuwa kurkuku a kawo su amma da dogaran haikalin suka je ba su same su a kurkukun ba suka dawo suka ba da labari suka ce mun iske kurkukun a kulle sosai, masu tsaro kuma suna tsaro a bakin kofofin, amma da muka bude sai muka tarar ba kowa a ciki. Tsoron shugaban dogaran haikalin da manyan firistoci suka ji haka, suka ruɗe kwarai a game da su, suka rasa inda abin da zai kai. Sai wani ya zo ya ce masu. Ai gashi mutanen nan da kuka sa a kurkuku suna nan a tsaye a haikali suna koyawa jama'a. sai shugaban dogaran haikalin dogaran suka je suka kawo manzannin amma fa ba karfi da yaji ba don suna tsoro kada jama'a su jajjefe su da duwatsu da suka kawo su suka tsaye da su a gaban majalisar sai babban firist ya tambaye su ya ce mun fa kwaɓe ku da gaske kada ku ƙara koyarwa da sunan nan amma gashi kun gama urushalima da koyarwar ku, har ma kuna nema ku dafa mana alhakin jinin mutumin nan amma bitrus da manzannin suka amsa suka ce wajibi ne mu yi wa Allah biyayya fiye da mutum. Allahn kakanninmu ya ta da Yesu, wanda kuka kashe ta wurin kafe shi a jikin gungume, shi ne Allah ɗaukaka ga damansa, shugaba da kuma mai ceto, domin ya buɗe wa Isra'ilawa hanyar tuba, su kuma sami gafarar zunubansu. Mu kuwa shaidu ne ga waɗannan al'amura, haka kuma Ruhu mai tsarki, wanda Allah ya baiwa masu yi masa biyayya. Da suka ji haka, sai suka kusata kwarai da gaske suna so a kashe su amma wani bafarisi mai suna gamaliyan masanin attaura wanda duk jama'a suke girmamawa ya miƙe a cikin majalisa ya yi umarni a fitar da mutanen nan a waje tukuna sa'an nan ya ce masu ya ku yan uwa isra'ilawa ku kula fa da abin da kuke niyyar yi wa mutanen nan a shekarun baya wani mutum ya bullo mai suna tudas wanda ya mai da kansa wani abu wajen mutum miya kuma suka bi shi amma aka kashe shi, mabiyansa kuwa aka watsa su, suka lalace, a bayansa kuma, a lokacin kirgen mutane, wani mai suna Yahuza Bagalile ya bullo, ya zuga waɗansu suka yi tawaye, suka bi shi, shi ma ya hallaka, duk mabiyansa ma aka warwatsa su. To, a yanzu ma ina gaya muku, ku fita daga sha'anin mutanen nan, ku kyale su. idan dai niyyarsu ko aikinsu na mutum ne, ai zai rushe, amma in na Allah ne ba dama ku rushe su, kada fa a same ku kuna gaba da Allah. Sai suka bi shawararsa, sai ku kuma kirawa manzannin suka yi musu duka, suka kwabe su kada su ƙara magana da sunan Yesu, sa'an suka sake su. To sai suka tashi daga gaban majalisar suna farin ciki akan an ga sun isa su sha wulakanci saboda sunan Yesu. Kowace rana kuwa ko a haikali ko a gida ba su daina koyarwa da yin bishara cewa Yesu shine almasihu ba. Ayyukan manzanni Sura shida To a kwanakin nan da yawan masu biyu ke karuwa sai Yahudawa masu jin Helenanci suka yi wa Ibraniyawa guni domin ba a kula da matansu gauraye ba a wajen rabon gudunmawa a kowace rana. Sai goma sha biyun nan suka kira duk jama'a masu biyu suka ce, ai bai kyautu ba mu bar wa'azin maganar Allah mu shiga a kan sha'anin abinci. Saboda haka yan uwa sai ku zaɓi mutum bakwai daga cikinku waɗanda ake yabawa cike da ruhu da kuma hikima, mu kuwa sai mu nace da yin addu'a da kuma koyar da maganar. Abin da suka faɗa kuwa ya ƙayatar da jama'a duka, sai suka zaɓi Istifanas mutumin da ke cike da bangaskiya da ruhu mai tsarki, da Filibus, da Burokaras, da Nikanar, da Timan. da Barminas da Nicholas mutumin Antakiya wanda da ya shiga Yahudanci. Waɗannan ne aka gabatar a gaban manzannin bayan sun yi addu'a kuma suka ɗora musu hannu. Maganar Allah ko sai ƙara haɓaka take yi. Yau masu bi kuma a birnin Urushalima sai ta ƙaruwa yake ƙwarai da gaske. Firistoci masu yawan gaske kuma suka yi na'am da ban gaskiyar nan. To Istifanas a cike da alheri da iko ya yi ta yin manyan al'ajibai da mu'ujizai a cikin jama'a. Sannan waɗansu na majami'ar da ake kira majami'ar libertinawa wato kuraniyawa da iskandariyawa da kuma waɗansu daga ƙasar kilikiya da ta asiya suka tasar wa istifanus da muhawara amma ko kaɗan ba da ma su yi masa musu domin ya yi magana da hikima ruhu yana iza shi sai suka zuga mutane a asirce su ko suka ce mun ji shi yana zagin musa yana saɓan allah ta haka suka tada hankalin jama'a da shugabanni da malaman altaura suka kuma aukar masa suka kama shi suka kawo shi a gaban majalisa da suka gabatar musu shaidar zur suka ce mutumin nan baya rabuwa da kushe tsarkan wurin nan da kuma attaura don mun ji shi yana cewa wannan yesu banazara zai rushe wurin nan ya kuma sauya al'adun da musa ya bar mana da duk waɗanda suke zaune a majalisa suka zara masa ido suka ga fuskarsa kamar fuskar mala'ika take ayyukan manzanni Sura bakwai Sai babban firist ya ce, Ashe haka ne? Sai Istifanus ya ce, Ya ku uwa da shugabanni, ku saurare ni, Allah maɗaukaki ya bayyana ga kakanmu Ibrahim, sa'an da yake kasar Bagadaza, tun bai zauna a haran ba, ya ce masa, Tashi daga ƙasarku kuma daga cikin uwanka. ka je kasar da zan nuna maka. Sai ya tashi daga kasar Kaldiyawa, ya zauna a Haran. Daga can kuma, bayan mutuwar mahaifinsa, Allah ya kawo shi kasar nan da yanzu kuke zaune. Amma kwa shi da kansa bai ba shi gatonta ba, ko da take ɗaya. sai dai ya yi masa alkawari zai mallakar masa ita shi da zuriyar bayansa, ko da yake ba shi da ɗa a lokacin. Abin da Allah ya faɗa kwa shi ne, zuriyar Ibrahim za su yi bakunci a wata ƙasa, mutanen ƙasar kwa za su bautar da su, su kuma gwada musu azaba har shekara arbaminiya har wa yau kuma, Allah ya ce, al'ummar da za su bautawa, ni zan hukunta ta. bayan ka kuma za su fito su bauta mini a wannan wuri. Ya kuma yi masa alkawari a game da kaciya, ta haka da Ibrahim ya haifi Ishaku ya yi masa kaciya a rana ta takwas. Ishaku ya haifi Yakubu, Yakubu kuma ya haifi kakaninmu goma sha biyun nan, kakanin nan namu kwa, da yake suna kishin Yusufu. suka sayar da shi aka kai shi masar amma allah yana tare da shi ya kuma samo shi daga dukan wahalarsa ya ba shi farin jini da hikima a gun fir'auna sarkin masar shi kwa ya naɗa shi mai mulkin masar ya kuma danka masa jama'ar gidansa duka to sai wata yunwa ta auku a dukan ƙasar masar da ta kan'ana a game da masanaciyar wahala har kakanninmu suka rasa abinci amma da yakubu ya ji akwai alkama a masar ya aiki kakanninmu tafiyar farko a tafiyarsu ta biyu Yusuf ya sanar da kansa ga yan uwansa asalinsa kuma ya sanu ga fir'auna sai Yusuf ya aika wa mahaifinsa yakubu ya zo da kuma dukan yan uwansa mutum saba'in da biyar sai yakubu ya tafi masar a can ma ya mutu shi da kakanninmu sai aka ɗaibo su aka mai da su shekem aka sa su a kabarin da ibrahim ya saya da kuɗin azurfa a wurin ‘ya'yan hamor a nan shekem amma da lokacin cikar alkawarin da allah ya yi wa ibrahim ya gabato jama'ar suka karu suka yawaita ƙwarai a ƙasar Masar, har aka yi wani sarki a Masar wanda bai san ko wane ne Yusufu ba. Wannan sarki kwa ya cuci kabilarmu yana gwadawa kakaninmu azaba, yana sawa a yarda jariransu don kada su rayu. A lokacin nan ne aka haifi Musa, yaro kyakkyawan gaske. sai aka rene shi wata uku a gidan mahaifinsa, da aka fitar da shi waje. Yar Fir'auna ta ɗauke shi tallafinta, ta goya shi kamar ɗanta, sai aka karantar da Musa a cikin dukan ilimin masarawa, shi kwa mutum mai iko ne a cikin magana da ayyukansa. Yana gab da cika shekara arba'in kenan, sai ya faɗo masa a rai ya ziyarci ‘yan uwansa Isra'ilawa. Da ya ga ana cutar ɗayansu, sai ya tare wanda ake wulakantawa, ya rama masa, ya buge ba masarin ya mutu. Ya zaci ‘yan uwansa sun gane ta hannunsa ne Allah zai cece su, amma ba su gane ba. Kashi gari kuma waɗansu suna faɗa, sai ya nemi shirya su, ya ce, Ku jama'a, ku uwa ne fa. don mai kuke cutar juna? Amma mai cutar ɗan uwan nasa sai ya ture Musa ya ce, Wa ya sa ka shugaba da alkali a kanmu? Wato, kana so ne ka kashe ni, kamar yadda ka kashe ba masarin nan na jiya? Da jin wannan magana, sai Musa ya gudu ya yi bakanci a kasar Madayana, a inda ya haifi ‘ya'ya biyu maza. To, bayan shekara arba'in. sai mala'ika ya bayyana a gare shi a cikin harshen wuta a wani kurmi a jejin dusan sinai da musa ya ga haka ya yi mamakin abin da ya gani da ya maso domin ya duba sai ya ji muryar ubangiji tana cewa ni ne Allahn kakaninka Allahn ibrahim da ishaku da yakubu sai jikin musa ya ɗauki rawa bai kuma iya karfin halin dubawa ba sai ubangiji ya ce masa tuɓe takalminka domin wurin da kake tsayen nan sassarka ne hakika na ga wulakancin da ake yi wa mutanen na da suke masar na ji nishinsu na kuma sauko don in cece su to a yanzu sai ka zo in aike ka masar to shi musan nan da suka ki suna cewa wa ya sa ka shugaba da kuma alkali shi ne Allah ya aiko ya zama shugaba da mai ceto ta taimakon mala'ikan nan da ya bayyana a gare shi a cikin kurmin nan shi ne kwa ya fito da su bayan ya yi abubuwan al'ajibi da mu'ujizai a ƙasar masar da bahar maliya da kuma a cikin jeji har shekara arba'in wannan shi ne musan da ya ce wa Isra'ilawa, Allah zai tasar muku da wani annabi daga cikin ‘yan uwanku, kamar yadda ya tashe ni. Shi ne kuma wanda yake a cikin ikkilisiyar nan a jeji, tare da mala'ikan da ya yi masa magana a dusan Sinai, tare da kakaninmu kuma, shi ne kuma ya karɓo rayayyiyar magana domin ya kawo mana. Amma kakaninmu suka ƙi yi masa biyayya. suka ture shi, zuciyarsu ta komo ƙasar Masar, suka ce wa Haruna, ka yi mana gumakan da za su yi mana jagaba, don mu nan kam, da ya fito da mu daga Masar, ba mu san abin da ya auku gare shi ba. A lokacin nan suka ƙera ɗan maraiki, suka yanka wa gunkin nan haɗaya, suka rika farin ciki. da aikin da suka yi da hannunsu, saboda haka Allah ya juya musu baya, ya sallame su ga bautar taurari yanda yake a rufuce a littafin annabawa cewa, Ya ku jama'ar Isra'ila, ni ne kuka yanka wa dabbobi, kuka mika wa haɗaya har shekara arba'in a cikin jeji? ai yawo kuka yi da alfarwar molek da surar tauraron gunkin ramfan wato surorin nan da kuka kera don ku yi masu sujada ni kwa zan kawar da ku a can bayan babila da kakaninmu suna da alfarwar shaida a jeji irin wadda mai maganan nan da musa ya umurta a yi daidai fasalin da ya gani alfarwar nan ita ce kakanninmu suka gada suka kuma kawo ƙasar nan a zamanin Joshua bayan sun mallake kasar al'umman nan da Allah ya koro a gaban idanunsu alfarwar nan kwa tana nan har ya zuwa zamanin dauda wanda ya samu tagomashi wurin Allah har ya nemi alfarmar yi wa Allahn Yakubu masujada amma Sulemanu ne ya yi wa Allah gini. Duk da haka maɗaukaki baya zama a gidaje ginin mutum. Yadda annabi Ishaya ya ce, Allah ya ce, Sama ita ce kursiyina, Kasa kwa matashin kafata, wani wuri kuma za ku gina mini, ko kwa wani wuri ne wurin hutuna? ba da iko na na halici dukan waɗannan abubuwa ba? Ku kangararru masu ɓatin basira, masu kunnen kashi, kullum kuna yi wa Ruhu mai tsarki tsayayya, yadda kakanninku suka yi, haka kuma kuke yi. A cikin anabawa, wane ne kakanninku ba su sanantawa ba, sun kuma kashe waɗanda suka yi faɗi a kan zuwan mai adalcin nan, wanda a yanzu kuka zama maciya amanarsa da kuma makasansa. Ku ne kuwa kuka karbi shari'a ta wurin mala'iku, amma ba ku kiyaye ta ba. Da suka ji haka suka wasata kwarai da gaske, har suka ci jilebe don jin haushinsa, amma Istifanis a cike da ruhu mai tsarki, sai ya zuba ido a sama, ya ga ɗaukakar Allah. da kuma Yesu yana tsaye a dama ga Allah sai ya ce, Gashi ina ganin sama a bude da kuma ɗan mutum a saye a dama ga Allah. Amma suka ɗauki ihu ƙwarai, suka tattoshe kunnuwansu, suka aukar masa da nufi ɗaya, suka fita da shi a bayan gari, suka yi ta jifansa da dutse. Shaidu ko suka aje tufafinsa wurin wani saurayi mai suna Shawulu. Suna ta jifan Istifanas, shi ko yana ta addu'a yana cewa, Ya Ubangiji Yesu, ka karbi ruhuna sa'an nan ya durkusa ya daga murya da karfi ya ce ya ubangiji kada ka ɗaura musu wannan zunubi da faɗar haka sai ya barci ayyukan manzanni sura takwas shawulu kuwa yana goyon bayan kisan istifanas a ran kuwa wani babban tsanani ya auko wa ikkilisiyar da take urushalima duk aka warwatsa su a lardin yahudiya da na samariya sai dai manzanni kawai sai waɗansu mutane masu bautar Allah suka binne Istifanas suka yi masa kuka kwarai amma Shawulu ya ta yi wa ikkilisiya barna kwarai da gaske yana shiga gida-gida yana jan mata da maza yana jefa su a kurkuku to waɗanda aka warwatsa ɗin kuwa suka yi ta zazzagawa suna yin bishara filibus ya tafi birnin samaria yana ta yi musu wa'azin almasihu da taron suka ji suka kuma gama mu'ujizin da filibus yake yi da nufi ɗaya suka mai da hankali ga abin da ya faɗa. domin da yawa masu bakajen aljanu suka rabu da su aljanun kuwa suna ta ihu canyayyu da guragu da yawa kuma aka warkar da su saboda haka aka yi ta farin ciki a garin kwarai da gaske akwai wani mutum kuwa mai suna saminu wanda yake da sihiri a birnin har yana ba samariyawa mamaki yana cewa shi wani muhimmi ne duk jama'a kuwa suka mai da hankali a gare shi babba da yaro suna cewa mutumin nan ai ikon nan ne na allah da ake kira mai girma sai suka mai da hankali a gare shi don ya daɗe yana ba su al'ajibi da sihirinsa amma da suka gaskata bishara da filibus ya yi akan mulkin allah da kuma sunan yesu almasihu duka aka yi masa batisma mata da maza har saminu da kansa ma ya ba da gaskiya bayan an yi masa batisma kuma ya manne wa filibus ganin kuma ana yin mu'ujizi da manyan al'ajibai ya yi mamaki kwarai to da manzannin da suke urushalima suka ji samariyawa sun yi na'am da maganar allah suka aika musu da bitrus da haya su kuwa da suka iso suka yi musu addu'a don su sami ruhu mai tsarki domin bai sauko wa su ba tukuna sai dai kawai an yi musu baptisma ne da sunan ubangiji yesu sai suka ɗaura musu hannu suka kuma sami ruhu mai tsarki to da sabinu ya ga ashe ta ɗaura hannun manzanni ne ake bada ruhun sai ya miƙa musu kuɗi ya ce ni ma ku bani wannan iko don kowa na ɗaurawa hannu ya sami ruhu mai tsarki amma bitrus ya ce masa ku hallaka kai da kuɗinka don ka zaci kuɗi ne za ka sami baiwar allah ba ruwanka da wannan lamari sam don zuciyarka ba ɗaya take ba a gaban Allah. Saboda haka sai ka tuba da wannan mugun aiki naka, ka roƙi Ubangiji ko a gafarta maka abin da kariya a zuciyarka. Domin na ga kai tushen ɗaci ne, kana ƙulle a cikin mugunta. Sai Saminu ya amsa ya ce, Ku rokar mini Ubangiji, kada ko ɗaya daga cikin abin da kuka faɗa ya aukar mini. To bayan manzannin sun tabbatar da maganar Ubangiji, sun faɗe ta. suka koma Urushalima suna yin bishara a ƙauyukan Samariyawa da yawa. Sai malakan Ubangiji ya ce wa Filibus, Tashi kai kudu, ka bi hanyar ta fito daga Urushalima zuwa Gaza, wato hanyar hamada. Sai tashi ya tafi ga wani mutumin Habasha wani baba, mai babban matsayi a mulkin Kandakatu, sarauniyar Habasha, shi ne kuwa ma'ajinta ya zo Urushalima ne yin sujada. Yana komawa gida a zaune a cikin keken dokinsa, yana karatun littafin annabi Ishaya. sai ruhu ya cewa filibus matsa kai kusa da keken dokin nan sai filibus ya gudu zuwa wurinsa ya ji shi yana karatun littafin annabi ishaya ya ce kana kuwa fahimtar abin da kake karantawa sai ya ce ina fa sai kowani ya fassara mini sai ya roƙi filibus ya hau su zauna tare wannan ko shi ne nassin da yake karantawa an ja shi kamar tinkiya zuwa mayanka kamar yadda ɗan rago yake shiru a hannun mai sausayarsa haka ko bakinsa bai bude ba an yi masa kaskanci har an hana masa gaskiyarsa wa yake iya ba da labarin zamaninsa domin an ƙase ransa daga duniya sai baban ya ce wa filibus shin kam annabin nan maganar wa yake yi tasa ko ta wani sai Philip zai buɗe baki ya fara da wannan nasi yana masa bisharar Yesu suna cikin tafiya suka iso wani ruwa sai babban ya ce ka ga ruwa mai zai hana a yi mani baptisma Filibus ya ce in dai ka ba da gaskiya da zuciya ɗaya ai sai a yi maka baban ya amsa ya ce na gaskata yesu almasihu ɗan allah ne sai ya umarni a tsaye da keken dokin sai dukansu biyu su gangara zuwa cikin ruwan Filibus da baban ya yi masa baptisma da suka fito daga ruwan ruhun ubangiji ya fiyauce filibus baban kuma bai ƙara ganinsa ba sai ta tafiya yana farin ciki amma ka ga filibus azotus sai zaga dukan garuruwa yana yin bishara har ya isa kaisariya ayyukan manzanni sura tara shawulu kuwa yana kan tsananta yin kashedi da gaba da masu bin ubangiji cewa zai kashe su sai ya je wurin babban firist ya roƙe shi ya yi masa wasiƙu zuwa majami'un Damascus don ya sami masu bin wannan hanya mata da maza ya zo da su birnin Urushalima a ɗaure. Ina tafiya kenan ya yi kusa da Damascus ba zato sai ga wani haske daga sama yana haskakawa kewaye da shi sai ya faɗi ya kuma ji wata murya tana ce masa. Shawulu, Shawulu, don me kake tsananta mini? Shi kuma ya ce, Wane ne kai, ya Ubangiji? Sai ya ce, Ni ne Yesu wanda kake tsanantawa, amma ka tashi ka shiga gari, a can za a faɗa maka abin da za ka yi. Abokan tafiyarsa kuwa suka rasa bakin magana, suna jin muryar amma ba su ganin kowa. Sai Shawulu ya tashi, amma da ya buɗe ido sai ya kasa gani, sai da aka yi masa jagora, aka kai shi Dimashku. Kwanansa uku baya gani, baya kuma ji baya sha. To akwai wani mai bi a Dimashku mai suna Hananiya, Ubangiji ya yi masa magana a cikin wahayi ya ce, Hananiya. Shi ko ya ce, Na'am, ya Ubangiji. Sai Ubangiji ya ce masa, Tashi ka tafi hanyar nan da ake kira mai kakkiya ka yi tambaya a gidan Yahuza, ko akwai wani mutumin Tarsus mai suna Shawulu gashi nan yana addu'a. Har ma a cikin wahayi ya ga wani mutum mai suna Hananiya, ya shigo ya ɗora masa hannu don ya sake samun ganin gari. Amma Hananiya ya amsa ya ce, Ya Ubangiji, na sha jin labarin mutumin nan a gun mutane da yawa akan yawan muguntar da ya yi wa tsarka kanka a Urushalima gashi kuma manyan firistoci sun ba shi izini ya ɗaure duk mai yin addu'a da sunanka har anan ma. Amma Ubangiji ya ce masa, Kai dai je ka, domin shi ma'aikacina ne zaɓaɓɓe, domin ya sanar da sunana ga al'ummai da sarakuna da kuma Isra'ilawa, domin zan sanar da shi yawan wuyar da lalle zai sha saboda sunana. sai Hanane ya tafi ya shiga gidan da ya ɗora masa hannu sai ya ce ya ɗan uwana shawulu ubangiji ne ya aiko ni wato yesu wanda ya bayyana a gare ka akan hanyar da ka biyo domin ka sake gani a kuma cika ka da ruhu mai tsarki a nan take sai wani abu mai kamar bawo ya faɗo daga idanunsa sai sake gani sa'an nan ya tashi aka yi masa batisma sai ya ci abinci ƙarfinsa kuma ya komo shawulu kuwa ya yi 'yan kwanaki tare da masu bi da suke dibashku nan da nan ya fara wa'azin Yesu a majami'unsu cewa shi ne ɗan Allah. Duk waɗanda suka ji shi suka yi ta al'ajabi suka ce, Ashe, ba wannan ne ya watsa masu yin addu'a da sunan na Urshalima ba? Ya zo nan nema da niyyar ya kai su a gaban manyan firistoci a ɗaure. Sai Shawulu ya ƙara ƙarfafa, yana ta dama hankalin Yahudawa da suke zaune a Damasku, yana tabbatarwa cewa Yesu shine almasihu. Bayan ɗan daɗe Yahudawa suka ƙulla shawara su kashe shi, amma Shawulu ya samu labarin makircinsu. su. dare da rana suna faƙo a kofofin gari don su kashe shi amma da daddare almajiran suka tafi da shi suka zura shi ta wata taga a cikin garu cikin babban kwando da ya zo urushalima ya yi ta ƙoƙarin shiga a cikin masu bi amma duk suka ji tsoronsa don ba su gaskata shi mai bi ba ne amma barnaba ya kama hannunsa ya kai shi wurin manzannin ya gaya musu yadda shawulu ya ga ubangiji a hanya da yadda ubangiji ya yi masa magana da kuma yadda ya yi wa'azi gaba gadi da sunan yesu a damasku a daga nan ya yi ta cuɗanya da su a Urushalima yana wa'azi gaba gadi da sunan Ubangiji ya kuma rika yin magana da Yahudawa masu jin Helenanci yana muhawara da su amma suka ƙi ta neman hanyar kashe shi da yanwa suka fahimci haka suka kawo shi Kaisariya suka aika da shi Tarsus nan. ikkilisiyar duk ƙasar Yahudiya da ta Galili da ta Samaria ta samu lafiya ta ingantu sosai suna tafiya da al'amuransu da tsoron Ubangiji ruhu mai tsarki yana taimakon su har suka yawaita to da Bitrus ya zaga lardi duka sai kuma ya je wurin tsatsarkan nan da suke zaune a Lidda, a nan ya tarar da wani mutum mai suna Iniyasu, wanda yake kunce akan gado shekara takwas yana shanyanye, sai Bitrus ya ce masa, Iniyasu, Yesu almasihi ya warkar da kai, tashi ka kintsa gadonka. A nan take ya tashi, duk mutanen Lidda da na ƙasar Sarona, wasu ga gan shi suka juya ga Ubangiji. A yafa kuwa akwai wata mai bi mai suna Tabita, wato Dokas kenan. matan nan kuwa lazimar aiki na gari ce da kuma gudunmawa a lokacin nan ta rashin lafiya ta mutu da suka yi mata wanka suka shimfiɗe ta akan bene da yake lidda kusa da yafa take da masu bi suka ji bitrus yana can suka aiki mutum biyu wurinsa su roƙe shi ya zo wurin su ba da jinkiri ba sai bitrus ya tashi tare da su da ya iso suka kai shi benin dukkan mata gwamraye suka tsaya kusa da shi suna kuka suna nunnuna riguna da tufafi da dokas ta yi musu tun suna tare amma bitrus ya fitar da su duka waje ya durkusa ya yi addu'a ya juya wajen gawar ya ce tabita tashi ta bude ido da ta ga bitrus sai ta tashi zaune ya kuwa miƙa mata hannu ya tashe ta sai ya kira tsarkaka da mata gwamraye ya miƙa masa ita rayayya labari ya bazu a dukkan yafa mutane da yawa ko su gaskata da ubangiji to ya zauna kwanaki da yawa a yafa a gidan wani majemi mai suna saminu Ayyukan manzanni Sura goma An yi wani mutum a Kaisariya mai suna Cornelius, wani jarumi ne na ƙungiyar soja da ake kira ƙungiyar Italiya. Shi ko mutum ne mai ibada yana tsoron Allah shi da iyalinsa duka yana yi wa Yahudawa gudunmawa hannu sake yana kuma addu'a ga Allah akai-akai. Wata ranar wajen karfe uku na yamma, ya ga wani mala'ikan Allah a fili cikin wahayi ya shigo ya ce masa, Ya Cornelius, shi ko ya zura masa ido a tsorace ya ce, ya Ubangiji menene? Mala'ikan kuma ya ce masa, addu'arka da sadakarka sun kai a gaban Allah, abubuwan tunawa ne kuma a gare shi. To a yanzu sai ka aiki mutane ya fasu kirawa Saminu wadda ake kira Bitrus, ya sauka a gun Saminu majemi, wadda gidansa yake a bakin bahar. Da mala'ikan da ya yi masa magana ya tafi, ya kira barorinsa biyu da kuma wani soja mai ibada daga cikin waɗanda suke yi masa hidima kullum, da ya ba su labarin komai ya aike su yafa. Kashagari suna cikin tafiya, sun zo kusa da gari kenan sai Bitrus ya hau kan soroyin addu'a wajen rana tsaka. Yunwa ta kama shi har ya so ya ci wani abu. Ana cikin shirya abincin sai wahayi ya zo masa. Ya ga sama ta dare wani abu kuma yana saukowa kamar babban mayafi. Ana zuro shi ƙasa ta kusuroyinsa hudu. A cikinsu akwai kowace irin dabba da masu jan jiki da tsuntsaye. Sai ya ji wata murya ta ce masa. Bitrus, tashi ka yanka ka ci. Amma Bitrus ya ce, A'a, ya Ubangiji, don ban taɓa cin wani abu mara tsarki ko mai ƙazanta ba. Sai sake jin murya ji na biyu ta ce, Abin da Allah ya tsarkake, kada ka ce da shi marar tsarki. Da aka yi wannan sau uku, nan da nan aka yi sama da abin. Bitrus na a cikin damuwa kwarai akan ko ce ma'anar wahayin da aka yi masa. Sai ga mutanen da Cornelius ya aiko a tsaye a kofar zaure, sun riga sun tambayi gidan Saminu. Suna sallama suna tambaya ko Saminu da ake kira Bitrus a nan ya sauka. tun bitrus yana bibiya wahayin nan ruhu ya ce masa ga mutum uku nan suna neman ka tashi ka sauka ku tafi tare ba da wata shakka ba domin ni ne na aiko su sai bitrus ya sauka a wurin mutanen ya ce masu gani ni ne kuke nema wace magana take tafe da ku sai suka ce wani jarumi ne mai suna Cornelius mutumin kirki mai tsoron Allah wanda duk jama'ar Yahudawa suke yabo shi ne wani tsatsarkan mala'ika ya umarce shi ya aiko ka je gidansa ya ji maganar ka. Sai Bitrus ya shigo da su ya sauke su, kashegari ta yi suka tafi tare, waɗansu uwa kuma daga yafa suka raka shi, kashegari kuma suka shiga Kaisariya. Dama zai yana tsammanin su har ya gayyato ‘yan uwansa da aminansa. Bitrus yana shiga gidan kenan sai Karniliya ya tarye shi ya faɗi a gabansa ya masa sujada, amma Bitrus ya tashe shi ya ce, Tashi, ai ni ma ɗan Adam ne. Bitrus yana zance da shi, ya shiga ya tarar mutane da yawa sun taru ya ce masu. Ku da kanku kun sani bai halitta ba Yahuda ya cuɗanya ko ya ziyarci wani na wata kabila daban ba, amma Allah ya nuna mini kada in ce da kowa mara tsarki ko mai ƙazanta. Saboda haka da aka neme ni na zo ban ce a'a ba, to a yanzu ina so in ji abin da ya sa kuka kira ni. Sai Cornelius ya ce, Yau kwana uku kenan. a wajen war haka ina addu'a karfe uku na yamma a gidana sai wani mutum a tsaye a gabana yana saye da tufafi masu ɗaukar ido ya ce ya Karliniyas, an amsa addu'arka sadakarka kuma ta zama a bar tunawa ga Allah saboda haka sai ka aika yafa a kirawo saminu wanda ake kira bitrus ya sauka a gidan saminu majemi a bakin bahar nan da nan kuwa na aika maka, ka kuma kyauta da ka zo. To, a yanzu ga mu duk mun halara a gaban Allah, domin mu ji duk irin abin da Ubangiji ya umarce ka. Sai Bitrus ya kada baki ya ce, Hakika na gane lalle Allah baya tara, amma kowace al'umma duka mai tsoronsa, mai kuma aikata adalci, abin karɓuwa ne a gare shi. Allah aiko wa Isra'ilawa ana yi masu bishara salama ta wurin Yesu almasihu. shi ne ko Ubangijin kowa. Kun dai san labarin nan da ya bazu a duk ƙasar Yahudiya, an fara tun daga ƙasar Galili bayan baptismar da ya yi wa'azi, wato labarin Yesu ba nazare, yadda Allah ya shafe shi da ruhu mai tsarki da kuma iko, da yadda ya riƙa zagawa yana aikin alheri, yana warka da duk waɗanda Iblis ya matsawa, domin Allah yana tare da shi. mu kuwa shaidu ne ga duk abin da ya yi a ƙasar Yahudawa da Urshalima, shi ne kuma suka kashe ta wurin kafa shi a jikin gungume, shi ne Allah ya tashe shi a rana ta uku, ya kuma yarda ya bayyana. Ba ga dukan jama'a ba, sai dai ga shaidun nan da Allah ya zaɓa tun da wato mu kenan, da muka ci muka sha tare da shi, bayan ya tashi daga matattu, ya kuma umarce mu mu yi wa mutane wa'azi. mu kuma tabbatar cewa shi ne wanda Allah ya sa mai hukunta rayayyu da matattu. Shi ne duk annaba suka yi wa shaida cewa albarkacin sunansa duk mai gaskatawa da shi zai samu gafarar zunubai. Bitrus yana cikin wannan magana sai ruhu mai tsarki ya sauko wa dukkan masu jinta. Sai Yahudawa masu bi daukacin waɗanda suka zo tare da Bitrus suka yi mamakin ganin har al'ummai ma an zuba musu baiwar ruhu mai tsarki domin sun ji suna magana da waɗansu harsuna suna ta ɗaukaka Allah sa'annan Bitrus ya ce akwai mai iya hana ruwan da za a yi wa mutanen nan baptisma wanda suka sami ruhu mai tsarki kamar yadda mu ma muka samu sai ya umarni a yi musu baptisma da sunan Yesu almasihu sa'annan suka roƙe shi ya ƙara 'yan kwanaki a gunsu ayyukan manzanni Sura goma sha ɗaya. To manzanni da ‘yan da suke a ƙasar Yahudiya suka ji, cewa al'ummai ma sun yi na'am da maganar Allah, da Bitrus ya zo Urushalima, ‘yan ɗariƙar masu kaciyar nan suka yi masa suka suka ce, Ga shi ka shiga wurin marasa kaciya har ka ci abinci tare da su. Sai Bitrus ya fara, yana musu bayani bi da bi cewa, Ni dai ina birnin yafa ina addu'a, sai wahayi ya zo mini, na ga wani abu yana sakkowa kamar babban mayafi, an zuro shi daga sama ta kusurwoyinsa hudu har ya zo wurina. da na zuba masa ido na duba na ga dabbobi da namomin jeji da masu jan ciki da kuma tsuntsaye a ciki sai kuma na ji wata murya ta ce mini bitrus ka tashi ka yanka ka ci amma na ce a'a ya ubangiji don ba wani abu mara tsarki ko mai ƙazanta da ya taɓa shiga bakina sai muryar ta amsa daga sama ta yi magana ta biyu ta ce Abinda allah ya tsarkake kada ka ce da shi mara tsarki an yi wannan sau uku sa'an nan aka janya abin sama ba zato sai ga mutum uku a tsaye a ƙofar gidan da muke an aiko su wurina ne daga kaisariya sai ruhu ya ce mini in tafi tare da su ba tare da wata shakka ba ‘yan uwan nan shidda kuma suka rako ni har muka shiga gidan mutumin nan sai ya gaya mana yadda ya ga mala'ika a tsaye a gidansa yana cewa ka aika yafa a kirawo saminu wanda ake kira Bitrus. Shi zai faɗa maka magana da za ka sami ceto a game da ita, kai da jama'ar gidanka duka. Da fara magana ta Ruhu mai tsarki ya sauko masu, a daidai yadda ya sauko mana tun da da farko. Sai na tuna da maganar Ubangiji yadda ya ce, Yahaya kam da ruwa ya yi baftisma, amma ku da Ruhu mai tsarki za a yi muku baftisma. Tun da yake Allah ya yi masu baiwa daidai da wadda ya yi mana, sa'ad da muka gaskata da Ubangiji Yesu almasihu, wane ni da zan dage wa Allah? Da suka ji haka, suka rasa ta cewa, suka kuma ɗaukaka Allah suka ce, Ashe har al'ummai ma Allah ya ba su tuba zuwa rai. waɗanda suka ruwatsu saboda tsananin nan da ya tashi a kan sha'anin Istafanas sun yi tafiya har ƙasar Finikiya da tsibirin Kubrus da birnin Antakiya ba su yin wa'azin maganar Allah ga kowa sai ga Yahudawa kaɗai. amma akwai waɗansu mutanen kubrus da na kura ne a cikinsu waɗanda isowarsu take suka yi wa al'ummai magana suna musu bisharar ubangiji yesu ikon ubangiji ko na tare da su har mutane da yawa da suka bada gaskiya suka juyo ga ubangiji sai labarin nan ya kai kunnen ikkilisiyar da take urushalima ikkilisiyar kuma ta aiki barnaba zuwa can antakiya da ya iso ya kuma ga alherin da allah ya yi musu ya yi farin ciki ya rigaɗe su duka su tsaya ga ubangiji da dukan zuciyarsu domin shi mutum ne nagari a cike da ruhu mai tsarki da ban gaskiya sai mutane masu yawan gaske suka karu ga Ubangiji, sai Barnaba ya tafi Tarsus neman Shawulu, bayan da ya same shi kuwa sai ya kawo shi Antakiya. Shekara gaba ɗaya cur suna taruwa da ikkilisiya suna koyo mutane masu yawan gaske. A Antakiya ne aka fara kiran masu bi da suna Kirista. To a kwanakin nan waɗansu annabawa suka zo Antakiya daga Urushalima, sai ɗaya daga cikinsu mai suna Agabas ya miƙe a tsaye ya faɗi da ikon ruhu cewa za a yi wata babbar yunwa a duniya duka an yi ta kuwa a zamanin Claudius. sai ba su bi suka ɗaura niyya kowa gwargwadon ƙarfinsa suka aika wa 'yan uwa da suke ƙasar yahudiya gudunmawa haka ko suka yi suka aika wa dattawan ikkilisiya ta hannun barnabas da shawulu ayyukan manzanni sura goma sha biyu a lokacin nan kuwa sarki hiridus ya fara gwada wa waɗansu 'yan ikkilisiya azaba har ma ya sare yakubu ɗan uwan ya haya da takobi da ya ga abin ya ƙayatar da yahudawa har wa yau kuma ya kama bitrus shi ma a kwanakin idin abinci mara yisti ne kuwa da ya kama shi ya sa shi a kurkuku ya danka shi a hannun soja hurhudu kashi hudu don su yi tsaronsa da niyyar kawo shi a gaban jama'a bayan idin sai aka tsare bitrus a kurkuku ikkilisiyar ko ta himmatu ga roƙon allah saboda shi a daren da ingari ya waye hiridu zake da niyyar fito da shi a yi masa hukunci bitrus ko yana barci a tsakanin soja biyu daure da sarƙa biyu masu tsaronsa kuma suna bakin ƙofa suna tsaron kurkukun sai ga mala'ikan ubangiji a tsaya kusa da shi wani haske kuma ya haskaka ɗakin sannan mala'ikan ya bugi bitrus a kwiɓi ya rashe shi ya ce maza ka tashi sai kuwa sarƙar ta zube daga hannunsa mala'ikan ya ce masa yi ɗamara ka sa takalminka sai ya yi sai ya ce masa ya fa mayafinka ka biyo ni sai ya fito ya bi shi bai san abin da mala'ikan ya yi hakika ne ba cewa yake wahayi ake masa da suka wuce masu tsaron farko da na biyu suka isa kyauren karfe da kofar shiga gari kyauren ko ya buɗe musu don kansa sai suka fita sun kure wurin hanya kenan nan da nan sai mala'ikan ya bar shi da bitrus ya koma a cikin hankalinsa ya ce yanzu kam na tabbata ubangiji ne ya aiko mala'ikansa ya cece ni daga hannun hiridus da kuma dukkan mugun fatan yahudawa da ya gane haka ya je gidan maryamu mahaifiyar Yahaya wadda ake kira Markus a inda aka taru da yawa ana addu'a. Da ya kunkusa kofar zauren wata baranya mai suna Rora ta zo ji ko wane ne. Da ta shaida muryar Bitrus wata bude kofar ba don murna sai ta koma ciki a guje ta ce Bitrus yana tsaye a kofar zaure. Sai suka ce mata. Ke dai akwai rudaddiya. Ita kuwa na ce akan shi ne. Su ko suka ce to mala'ikansa ne bitrus zai ya ta kwankwasawa da suka buɗe suka gan shi suka yi ta al'ajibi shi kuwa ya daga musu hannu su yi shiru ya kuma bayyana musu yadda ubangiji ya fito da shi da kurkuku ya kuma ce ku faɗa wa yakubu da yan uwa waɗannan abubuwa sa'an nan ya tashi ta tafi wuri da gari ya waye kuma ba ƙaramar rigima ce ta tashi a tsakanin sojan nan ba akan abin da ya sami bitrus da hiridus ya neme shi bai same shi ba ya yi tuhumar masu tsaron ya kuma yi umarni a kashe su na ya tashi daga ƙasar yahudiya ya tafi kaisariya ya yi kwanaki a can to sai hiridus ya yi fushi kwarai da mutanen taya da na sidon suka zo wurinsu da nufi ɗaya bayan da suka rinjaye belastasa sarkin fada suka nemi zaman lafiya domin ga ƙasar sarkin nan suka dogara saboda abincinsu ana nan a wata rana da aka shirya hiridus ya yi shigar sarauta ya zauna a gadon sarauta ya yi musu jawabi taron mutane kuwa suka ɗauki sowa suna cewa ka ji muryar wani Allah ba ta mutum ba. Nan take sai mala'ikan Ubangiji ya buge shi don mai ɗaukaka Allah ba, sai tsutsotsi suka yi ta cinsa har ya mutu. Maganar Allah ko sai ƙara haɓaka take yi tana yaɗuwa. Sai Barnaba da Shawulu suka komo daga Urushalima. Bayan sun cika aikin da aka yi musu, suka kuma zo da haya wadda ake kira Markus. Ayyukan manzanni Sura goma sha uku To a ikkilisiyar da take antaki akwai waɗansu annabawa da masu koyarwa wato Barnaba da Saminu wanda ake kira Baki, Lucius Bukurane da Manayan wanda aka goya tare da sarkin Hiridus da kuma Shawulu. Sa'ad da suke wa Ubangiji ibada suna kuma yin azumi sai Ruhu mai tsarki ya ce, Sai ku keɓe mini Barnaba da Shawulu domin aikin da na kira su a kai. Bayan kuma sun yi azumi, sun kuma yi addu'a, sai suka ɗora masa hannu suka sallame su. su kuwa da ruhu mai tsarki ya aike su suka tafi sulukiya daga can kuma suka shiga jirgin ruwa sai tsibirin kubrus da suka kai salamis suka sanar da maganar allah a majami'un yahudawa ga kuma yahaya yana taimakon su bayan sun zazzaga tsibirin duka har bafusa suka iske wani mai sihiri annabin karya ba yahudi mai suna bar yeshu'a wanda ke tare da muƙaddas Sergius bulus mutum ne mai basira sai muƙaddashin ya kira Barnabas da shawulu ya nemi jin maganar allah amma alimas mai sihirin nan don wani ita ce ma'anar sunansa ya musa musu yana neman bauɗar da muƙaddashin nan daga ban gaskiya shawulu kuwa wanda ake kira bulus a cike da ruhu mai tsarki ya zuwa masa ido ya ce kai babban maha'inci munafiki ɗan iblis magabcin adalci duka ba za ka daina karkata miƙaƙƙun hanyoyin ubangiji ba to gashi hannun ubangiji yana kanka za ka makance ba za ka ga rana ba har wani lokaci a nan take kuwa sai wani hazo da duhu suka rufe shi ya yi ta neman wanda zai yi masa jagora da mukaddashin ya ga abin da ya faru sai ya ba da gaskiya yana mamaki da koyarwar ubangiji sai bulus da abokan tafiyarsa suka tashi daga bafusa a jirgin ruwa suka isa bariyata ta ƙasar bamfiliya yahaya ko ya bar su ya koma urushalima amma suka wuce gaba daga bariyata suka tafi antakiya ta ƙasar bisidiya a ran asabar kuma sai suka shiga majami'a suka zauna bayan da aka yi karatun altaura da littattafan annabawa shugabannin majami'ar suka aika musu suka ce ‘yan uwa an kuna da wata magana gargaɗi da za ku yi wa jama'a sai ku yi sai bulus ya miƙe ya daga hannu a yi shiru ya ce ya ku ‘yan uwa isra'ilawa da sauran masu tsoron allah ku saurara Allan jama'ar nan Isra'ila ya zaɓi kakanninmu ya ɗaukaka jama'ar sa'ad da suke bakunci a ƙasar Masar, da maɗaukakin iko kuma ya fito da su daga cikinta, har wajen shekara arba'in yake haƙuri da su a cikin jeji. Ya kuma hallaka al'umma bakwai a ƙasar Kan'ana, sai ya raba musu ƙasar ta su gado, suka zauna har shekara arba'in da hamsin, bayan haka kuma sai ya naɗa masu mahukunta. haya zuwa zamanin annabi Sama'ila, sa'an nan suka roƙa a naɗa musu sarki, sai Allah ya ba su Sol ɗan Kish mutumin kabilar Bilyaminu har shekara arba'in. Bayan da ya kawar da shi, sai ya gabatar da Dauda ya zama sarkinsu, ya kuma shaide shi da cewa, Na sami Dauda ɗan Yesse, mutum ne da nake ƙauna ƙwarai, wanda zai aikata dukkan nufina. daga zuriyar mutumin nan ne Allah ya kawo wa Isra'ila mai ceto, Yesu kamar yadda ya yi alkawari. Kafin ya bayyana a fili kuwa, Yahaya ya yi wa duk jama'ar Isra'ila wa'azi cewa su tuba a kuma yi musu baptisma. Yayin da Yahaya ya kusa gama nasa zamani, sai ya ce, Wa kuke tsammani nake, ba fani ne shi ɗin nan ba, amma gashi akwai wani mai zuwa a bayana. wanda ko takalmansa ma ban isa in kwance ba ya ku uwa zuriyar ibrahim da kuma sauran masu tsoron allah a cikinku mu fa aka aiko wa kalmar ceton nan gashi mazaunan urshalima da shugabanninsu ba su gane shi ba sa'an nan kuma ba su fahimci maganar annaba da ake karantawa a kowace asabar ba har suka cika maganar nan ta annabawa a yayin da suka hukunta shi. ko da yake ba su same shi da wani laifin kisa ba duk da haka suka roƙi Bilatus don a kashe shi da suka cikasa dukan abin da aka rubuta a game da shi suka sauko da shi daga kan gungumen suka sa shi a kabari amma Allah ya tashe shi daga matattu kwanaki da yawa kuwa yana bayyana ga waɗanda suka zo tare da shi Urshalima daga Galili waɗanda a yanzu su ne shaidunsa ga jama'a. mu ma mun kawo muku albishir cewa alkawarin nan da Allah ya yi wa kakanninmu ya cika mana shi, mu zuriyarsu da ya tada Yesu daga matattu, yadda yake a rubuce a cikin zabura ta biyu cewa, Kai ɗana ne, ni ubanka ne yau, a game da tada shi daga matattu da Allah ya yi, a kan cewa ba zai sake koma cikin halin ruɓa ba kuwa, ga abin da ya ce. zan yi muku tsatsarkar albarkar nan da na tabbatar wa dauda domin a wata zabura ma ya ce ba za ka yarda mai tsarkin ka ya ruɓa ba dauda kam bayan da ya bauta mutanen zamaninsa bisa ga nufin allah ya yi barci aka binne shi tare da kakanninsa ya kuwa ruɓe amma shi wannan da allah ya tashe shi bai ruɓa ba saboda haka 'yan uwa sai ku sani albarkacin mutumin nan ne ake sanar da ku gafara zunubanku. Ta gare shi kuma, duk masu ba da gaskiya suka kubuta daga dukan abubuwan da ba dama shari'ar Musa ta kubutar da ku. Saboda haka, sai ku mai da hankali, kada abin nan da littattafan annaba ke faɗa ya aukar maku, wato, gashi, ku masu rainako, za ku ruɗe don mamaki ku shuɗe. domin zan yi wani aiki a zamaninku, aikin da ba yadda za a yi ku gaskata, ko da wani ya gaya muku. Suna fita daga majami'a kenan, sai mutane suka roƙe su don su ƙara yi musu wannan magana a ran Asabar mai zuwa. Da jama'a suka watsa Yahudawa da yawa da kuma waɗanda suka shiga Yahudanci masu ibada suka bi Bulus da Barnaba. Su kuma suka yi musu magana, suna yi musu gargaɗi cewa su zauna a cikin alherin Allah. Da Asabar ta kewayo, kusan duk birnin suka hallara don su ji maganar Allah amma da Yahudawa suka ga taro masu yawa suka yi kishi gaya suka yi ta musun abubuwan da Bulus ya faɗa suna zaginsa sai Bulus da Barnaba suka yi magana gaba gaɗe suka ce ku ya waje ba a fara yi wa maganar Allah amma da yake kun ture ta kun nuna ba ku cancanci samun rai madawwami ba to za mu juya ga al'ummai domin haka Ubangiji ya umarce mu ya ce na sa ka haske ga al'ummai don ka zama sanadin ceto har ya zuwa iyakar duniya da al'ummai suka ji haka suka yi farin ciki suka ɗaukaka maganar ubangiji ɗaukacin kuma waɗanda aka ƙaddara wa samun rai madawomi suka ba da gaskiya maganar ubangiji kuwa sai ta yi ta yaɗuwa a duk ƙasar amma yahudawa suka zuga waɗansu mata masu ibada masu daraja da kuma waɗansu manyan gari suka haddasa tsanani ga bulus da barnaba suka kore su daga ƙasarsu su kuwa suka kakkaɗe ƙura ƙafafunsu don shaida a kansu suka tafi ikoniya amma kuwa masu bi suna ta farin ciki matuƙa suna kuma a cike da ruhu mai tsarki ayyukan manzanni sura goma sha hudu to a ikoniya suka shiga majami'ar yahudawa tare suka yi wa'azi har mutane masu yawa yahudawa da al'ummai suka ba da gaskiya amma yahudawa da suka ƙibi suka ziga al'ummai suka ɓata tsakaninsu da 'yan uwa sai bulus da barnaba suka daɗe a nan ƙwarai suna wa'azi gaba gadi bisa ga ikon Ubangiji, shi da ya shaida maganar alherinsa ta yarjin mu'ujizai da abubuwan al'ajibi ta hannunsu, amma mutanen birni suka rarrabu, waɗansu suka koma bayan Yahudawa, waɗansu kuma bayan manzannin. Sa da al'ummai da Yahudawa tare da shugabannin suka tasar wa manzannin su wulakanta su, su jefe su da duwatsu, suka sami labari, suka gudu zuwa biranen Likoniya wato Listra da Darba da kuma kewayensu. annan suka yi ta yin bisharar to a listra akwai wani mutum a zaune wanda kafafunsa ba su da karfi gurgu ne tun da aka haife shi bai ma taba tafiya ba yana sauraron wa'azin bulus sai bulus ya zuba masa ido da ya ga bangasiyar ta isa a warkar da shi sai ya daga murya ya ce tashi ka tsaya cir sai wuf ya zabura har ya yi tafiya da taron suka ga abin da bulus ya yi suka ɗaga murya gaba ɗaya suna cewa da likoniyanci lallai alloli sun sauko mana da sifar mutane da suka ce barnaba shine zafsa bulus ko don shine shugaban magana shine hamisa da sarkin tsafin zafsa wadda ɗakin gunkinsa yake a ƙofar garin ya kawo bijimai da tutocin furanni a ƙofar gari yana son yin hadaya tare da jama'a amma da manzannin nan barnaba da bulus suka ji haka suka kikita tufafinsu suka ruga zuwa cikin taron suna ɗaga murya suna cewa don me kuke yin haka ai mu ma 'yan adam ne kamar ku mun dai kawo muku bishara ne domin ku juya wa abubuwan banzan nan baya ku juyo ga Allah rayayye wanda ya halicci sama da ƙasa teku da kuma dukan abin da yake a cikinsu shi ne a zamanin da ya bar dukan al'ummai su yi yadda suka ga dama duk da haka kuwa bai taɓa barin kansa ba shaida ba domin yana yin alheri shi da yake yi muku ruwan sama da damuna mai albarka yana kosar da ku da abinci yana kuma faranta muku rai duk da waɗannan maganganu da kyar suka hana jama'ar nan yin hadaya saboda su amma waɗansu yahudawa suka zo daga antake da ikoniya da suka rarrashi taron suka jefi bulus suka ja shi zuwa bayan gari suna zato ya mutu amma da masu biyu suka taru a kansa sai ya tashi ya koma garin kashe gari kuma ya tafi darba tare da barnaba bayan sun yi bishara a wannan gari sun kuma samu masu bi da yawa suka koma Listra da Ikoniya da kuma Antakiya. Suna karfafa masu bi, suna yi musu rigadi su tsaya gaban gaskiya suna cewa, sai da shan wuya mai yawa za mu shiga mulkin Allah. Bayan kuma sun zaɓar musu dattawa a kowace ikkilisiya a game da addu'a da azumi, suka danƙa su ga Ubangiji wanda dama suka gaskata da shi. Da suka zazzaga ƙasar Bisidiya, suka isa ƙasar Bamfiliya, da kuma suka faɗi maganar Allah a Bariyata suka tafi a taliya. daga nan kuma suka shiga jirgin ruwa sai antakiya a yayin tun da aka yi musu addu'a alherin allah ya kiyaye su a cikin aikin nan da a yanzu suka gama da suka iso suka tara jama'ar ikkilisiyan suka bada labarin dukkan abin da allah ya aikata ta wurin su da kuma yadda ya bude wa al'ummai kofar ban gaskiya sun kuwa jima a can tare da masu bi ayyukan manzanni sura goma sha biyar sai kuma waɗansu mutane suka zo daga yahudiya suna koya wa ‘yan uwa suna cewa, In ba an yi muku kaciya kamar yadda al'adar Musa take ba, ba dama ku sami ceto. a kan wannan magana kuwa, ba ƙaramar gaddama da muhawara Bulus da Barnaba suka sha yi da mutanen ba, sai aka sa Bulus da Barnaba da kuma waɗansunsu su je Urushalima a gun manzanni da dattawan ikkilisiya kan wannan magana kuwa. To da ikkilisiya ta raka su, sai suka zazzaga ƙasar Finikiya da ta Samariya, suna ba da labarin tubar al'ummai sun kuma ƙayatar da duka 'yan uwa ƙwarai da suka isa urushalima ikkilisiya da manzanni da dattawan ikkilisiya suka yi musu maraba su kuma suka gaggaya musu dukan abin da allah ya yi ta wurinsu amma waɗansu masu ba da gaskiya 'yan ɗariƙar farisiyawa suka miƙe suka ce wajibi ne a yi musu kaciya a kuma umarce su su bi shari'ar musa sai manzannin da dattawan ikkilisiya suka taru don su duba maganar bayan da aka yi ta muhawara da gaske bitrus zai miƙe tsaye ya ce masu ‘Ya'yan uwa kun sani tun farkon al'amari Allah ya yi zaɓe a cikinku cewa dai ta bakina ne al'ummai za su ji maganar bishara su ba da gaskiya Allah kuwa masanin zuciyar kowa ya yi masu shaida da ya ba su ruhu mai tsarki kamar yadda ya ba mu bai kuma nuna wani bambanci a tsakaninmu da su ba. tun da yake ya tsarkake zukatansu saboda ban gaskiyarsu Saboda haka, don me kuke gwada Allah ta ɗora wa almajiran nan kaya da mu duk da kakanninmu muka kasa ɗauka? Amma mun gaskata cewa albarkacin alherin Ubangiji Yesu ne muka sami ceto, kamar yadda su ma suka samu. Sai duk taron mutane suka yi tsit suka saurari Barnaba da Bulus, sada suke ba da labarin mu'ujizai da abubuwan al'ajabi da Allah ya yi ga al'ummai ta wurinsu. bayan da suka gama jawabi sai Yakubu ya amsa ya ce, Ya ku ’yan uwa ku saurare ni, Bitrus ya ba da labari yadda Allah ya fara kula da al'ummai, domin ya keɓe wata jama'a daga cikinsu ta zama tasa, wannan kuwa daidai yake da maganar annabawa, yadda yake a rubuce cewa, bayan haka kuma zan komo, in sake gina gidan Dawuda da ya rushe, in sake tada kangonsa, in tsai da shi. domin sauran mutane su nemi Ubangiji, wato al'umman da suke nawa, haka Ubangiji ya ce, shi da ya bayyana waɗannan abubuwa tun zamanin da, saboda haka a gani na kada mu matsa wa al'ummai waɗanda suke juyowa ga Allah, sai dai mu rubuta musu wasiƙa su guji abubuwan ƙazanta na game da gumaka da fasikanci da cin abin da aka makure da kuma cin nama tare da jini, domin tun a zamanin da. a kowane gari akwai masu yin wa'azi da littattafan Musa ana kuma karanta su a majami'u kowace asabar. Sai manzanni da dattawan ikkilisiya tare da dukkan 'yan ikkilisiya sun ga ya kyautu su zaɓi waɗansu daga cikinsu su aiki su take tare da bulus da barnaba sai suka aiki yahuza wanda ke kira barsaba da kuma sila shugabanni ne a cikin 'yan uwa da walan takarda cewa daga ‘yan uwanku manzanni da dattawan ikkilisiya zuwa ga ‘yan uwanmu na al'ummai a Antakiya da ƙasar Suriya da ta Kilikiya gaisuwa mai yawa, tun da muka sami labari cewa waɗansu daga cikinmu sun tada hankalinku da maganganu suna ruɗa ku, ko da yake mu umarce su da haka ba, sai muka ga ya kyautu da yake bakinmu ya zo ɗaya, mu aiko muku da waɗansu zaɓaɓɓun mutane. tare da ƙaunatattunmu barnaba da bulus waɗanda suka sayar da ransu saboda sunan ubangijinmu yesu almasihu don haka ga shi mun aiko muku yahuza da sila su ma za su gaya muku waɗannan abubuwa da bakinsu domin ruhu mai tsarki ya ga ya kyautu mu ma mun gani kada a ɗora muku wani nauyi fiye da waɗannan abubuwa da suke wajibi wato ku gaji abin da aka yanka wa gunki da cin nama tare da jini da cin abin da aka makure da kuma fasikanci in kun tsare kanku daga waɗannan za ku zauna lafiya wassalam su kuma da aka sallame su suka tafi antakiya da suka tara jama'ar suka ba da wasikar da suka karanta ta suka yi ta farin ciki saboda gargadin yahuza da sila kuma da yake su annabawa ne suka gargadi yan uwa da maganganu masu yawa su kuma karfafa su bayan da suka yi yan kwanaki a wurin sai yan uwa suka sallame su lafiya so koma wurin waɗanda suka aiko su amma sila ya ga ya kyautu shi ya zauna nan bulus da barnaba kuwa suka dakata a antakiya suna koyarwa suna kuma yin bisharar maganar ubangiji tare da waɗansu ma da yawa da aka jima sai bulus ya ce wa barnaba bari yanzu mu koma mu dubo yan uwa a kowane gari da muka sanar da maganar ubangiji mu ga yadda suke barnaba kuwa ya so ya tafi da ya haya wanda ake kira markus amma bulus bai ga yakin su tafi da wanda ya rabu da su a ƙasar Banfilia yake tafiya aiki tare da su ba sai matsanancin saɓanin ra'ayi ya auku har ya kai su ga rabuwa Barnaba ya ɗauki Markus suka shiga jirgin ruwa zuwa tsibirin Kubrus amma Bulus ya zabi Sila bayan da ‘yan uwa suka yi masa addu'an alherin Allah ya kiyaye shi ya tafi Bulus ya zaga ƙasar Suriya da ta Kilikiya yana ta ƙarfafa ikkilisiyoyi Ayyukan manzanni Sura goma sha shida sai kuma bulus ya zo darba da listra akwai wani almajiri a listra mai suna timoti ɗan wata bayahudiya mai bi mahaifinsa kuwa helene ne shi ko ‘yan uwa da suke listra da ikoniya na yabonsa sai bulus ya zo timoti ya roƙe shi har ya masa kaciya saboda yahudawa da suke waɗannan wurare don duk sun san mahaifinsa helene ne lokacin da suke tafiya suna bin gari gari suka rika gaya wa jama'a ƙa'idodin da manzanni da dattawan ikkilisiya suka kula a urushalima don su kiyaye su ta haka ikilisiyoyi suka karfafa a cikin ban gaskiya a kowace rana suna ƙara yawa sai suka zazzaga ƙasar firijiya da ta galatiya saboda ruhu mai tsarki ya hana su yin maganar ubangiji a ƙasar asiya da suka zo kan iyakar ƙasar misiya sai suka yi ƙoƙarin zuwa ƙasar bitiniya amma ruhu yesu bai yarda musu ba suka kuwa ratsa ƙasar misiya su gangara zuwa ruwasa wata rana da daddare aka yi wa bulus wahayi ya ga wani mutumin ƙasar makedoniya yana tsaye yana roƙonsa yana cewa ka ketaro makedoniya ka taimake mu mana da ya ga wahayin nan take sai suka nemi tafiya makedoniya muka tabbata cewa allah ne ya kira mu mu yi musu bishara shi kenan fa sai muka tashi a jirgin ruwa daga taruwasa muka miƙe sosai har zuwa tsibirin samutaraki kashe gari kuma sai niyabolis daga nan kuma sai filibi ta ƙasar Makedoniya, wadda take babbar alƙarya ce a wannan waje, birnin Romawa ne kuma. A nan birnin muka yi ‘yan kwanaki, a ran Asabar muka fita ƙofar gari, muka je bakin kogi a inda muke tsammani akwai wurin addu'a. A nan muka zauna, muka yi wa matan da suka taru magana. Ɗaya daga cikin masu sauraronmu wata mace ce mai suna Lidiya, mai sayar da jar hajja, mutuniyar tayatira mai ibada ce kuma, Ubangiji ya buɗe zuciyarta, har ta mai da hankali ga abin da Bulus ya faɗa. da aka yi mata basitu tare da jama'ar gidanta ta roƙe mu ta ce. Da yake kun amince ni mai ba da gaskiya ga Ubangiji ce, to sai ku zo gidana ku sauka. Sai ta rinjaye mu. Wata rana muna tafiya wurin yin addu'a, sai muka gamu da wata yarinya mai aljani mai duba, tana kuwa samo wa iyayen gijinta amfani mai yawa ta wurin dubar. Sai ta riƙa bin mu, mu da Bulus tana ihu tana cewa. Mutanen nan fa bayan Allah maɗaukaki ne, suna kuwa sanar da ku hanyar ceto. Haka ta dinga yi kwana da kwanaki har Bulus ya ji haushi kwarai ya juya ya ce wa aljanin. Na umarce ka da sunan Yesu almasihu ka rabu da ita. A nan take kuwa ya rabu da ita. Da iyayen gijin da suka ga hanyar samunsu ta toshe suka danƙe Bulus da Sila suka ja su har zuwa bakin kasuwa gaba mahukunta. Da suka kai su a gaban alkali suka ce. Mutanen nan suna birkita garinmu kwarai da gaske. yahudawa ne kuwa suna kuma koyar da al'adun da ba su halatta mu karba ko mu bi ba da yake mu romawa ne sai jama'a suka ɗungumo musu gaba ɗaya alƙalan kuma suka yi kaca-kaca da tufafinsu suka tuttuɓe su suka yi umarni a bulale su da tsumago da aka bulale su da gaske aka jefa su a kurkuku aka umarci yare ya tsare su da kyau shi ko da karɓi wannan umarni sai jefa su a can ciki cikin kurkuku ya sa su a turu a wajen tsakar dare bulus da sila suna addu'a suna waƙoƙin yabon allah yan sarka kuwa suna sauraron su faɗar ɗaya sai aka yi wata babban rawan ƙasa har sashen ginin kurkuku ya rawa nan da nan kofofin suka bubbuɗe marin kowa ko ya balle da yari ya farka daga barci ya yi kofofin kurkuku a buɗe ya zaro takobinsa yana shirin kashe kansa cewa yake yan sarka sun gudu amma bulus ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce kada ka cuci kanka ai duk muna nan sai yari ya ce a kawo fitilu ya yi wuf ya ruga ciki ya faɗi gaban bulus da sila yana rawan jiki don tsoro sa'an na ya fito da su waje ya ce ya shugabanni me zan yi in sami ceto su ko suka ce ka gaskata da ubangiji yesu za ka sami ceto kai da iyalinka sa'an nan suka gaya masa maganar ubangiji shi da iyalinsa duka a nan take da daren nan ya ɗabe su ya wanke musu raunukansu nan da nan kuwa aka yi masa baftisma da dukkan iyalansa nan ya kawo su gidansa ya kawo musu abinci ya yi ta farin ciki matuƙa domin shi da iyalinsa duka sun gaskata da Allah amma da gari ya waye sai alƙalan suka aiko dogari suka ce suka ce a sake mutanen nan Yari kuwa ya shaida wa bulus maganar ya ce alkalai sun aiko a sake ku saboda haka yanzu sai ku fito ku tafi lafiya. Amma Bulus ya ce musu, Ai, a fili suka daddoke mu ba ko bin ba'asi, mu ma da muke Roma bisa ga ‘yan garanci, suka jefa mu a kurkuku, a yanzu kuma sa fitar da mu a ɓoye, sai dai su zo da kansu su fito da mu. Sai dogarai suka shaida wa alƙalan wannan magana, su ko da suka ji Bulus da Sila Romawa ne suka tsorata, a sa'an nan sai suka zo suka tubar masu. bayan kuma sun fito da su suka roƙe su su bar garin to da suka fita daga kurkukun suka tafi wurin lidiya bayan da suka ga 'yan uwa suka kuma ƙarfa musu zuciya suka tashi ayyukan manzanni sura goma sha bakwai to da suka bi ta amphibolis da abolonia suka isa Thessalonica a inda wata majami'ar yahudawa take sai bulus ya shiga a wurinsu kamar yadda ya saba asabar uku a jere na muhawara da su daga cikin littattafai yana yi musu bayani yana kuma tabbatarwa cewa lalle ne almasihu ya sha wuya ya kuma tashi daga matattu ya kuma ce yesu nan da nake sanar muku shine almasihu sai waɗansu waɗansunsu suka amince suka koma wajen bulus da sila haka kuma babban taron helalawa masu ibada da manyan mata ba kaɗan ba amma yahudawa saboda kishi suka ɗibi waɗansu asharai 'yan iska suka tara jama'a suka hargitsa garin kaf suka faɗa wa gidan yason suna neman su don su fito da su a gaban taron jama'a da ba su same su ba da suka jawo yason da waɗansu 'yan uwa har gaban mahukuntan garin suna ihu suna cewa mutanen nan masu tada duniya a tsaye ga su sun zo nan har ma yason ya sauke su dukansu kuwa suna saba dokokin kaisar suna cewa wani ne sarki cewa shi Yesu ne. Da mutanen gari da makunta suka ji wannan hankalinsu ya tashi, ba su sake su ba sai da suka karɓi kuɗin lamuni a hannun yason da sauransu. Nan da nan ko da dare ya yi, yan uwa suka sallami Bulus da Sila su tafi Biriya, da suka isa can kuma suka shiga majami'ar Yahudawa. To waɗannan Yahuda kam sun fi na Tesalonika da taku, domin sun karɓi maganar hannu bibbiyu suna ta nazarin littafai a kowace rana su ga ko abin haka yake saboda haka da yawa daga cikinsu suka ba da gaskiya har waɗansu helenawa ba kaɗan ba mata masu daraja da kuma maza amma da yahudawa yahudawan tessalonika suka ji labarin bulus yana sanar da maganar allah a biriya ma suka je suka zugo taro masu yawa a can ma suna tada su. nan da nan ko yan uwa suka tura bulus a bakin bahar amma silar timoti suka dakata a nan waɗanda suka rako bulus kuwa sai da suka kai shi har atina bayan da bulus ya yi musu saƙon umarni zuwa wurin sila da timoti cewa su zo wurinsa da gaggawa suka tafi to sa'a da bulus yake su a atina ya ji haushi kwarai da ya ga a ko'ina gumaka ne a birnin a kowace rana ya yi ta muhawara a cikin majami'a da yahudawa da waɗansu masu ibada da kuma waɗanda yake tararwa a bakin kasuwa har wayo kuma waɗansu kuryawa na sitokiyawa masu ilimi suka ci karo da shi waɗansu suka ce me wannan mai surutu yake nufi waɗansu kuwa suka ce ga alama mai yin wa'azin bakin alloli ne domin kawai yana yin bisharan yesu da kuma tashi daga matattu sai suka rike shi suka kai shi tudun arasa suka ce ko ka faɗa mana wace irin bakuwar koyarwa ce wannan da kake yi domin ka kawo mana abin da ke bako a gare mu muna kuwa so musamman anarsa. alhali kuwa duk atinawa da bakinsu ba abin da suke yi sai kashe zarafinsu a wajen jin bakon abu ko kuma ɗorar da shi sai Bulu zai miki a tsaye tudun a rasa ya ce ya ku mutanen atina na dai lura ku masoyan ibada ne kwarai ta kowane fanni don sa'ad da nake zagawa na duba abubuwan da kuke yi ibada har ma na tarar da wani bagadin hadaya da wannan rubutu a sama da shi cewa saboda Allahn da ba a sani ba to shi wanda kuke yi wa sujada ba tare da kun san shi ba shi ina sanar muku allan da ya halicci duniya da dukan abin da yake cikinta shi da yake ubangijin sama da ƙasa Ba ya zama a haikalin ginin mutum haka kuma ba ya neman wani taimako daga gun mutum sai ka ce wani abu yake bukata. tun da yake shi da kansa ne yake ba dukan mutane rai da numfashi da dukan abubuwa shi ne kuma halici dukan al'umma daga tsatso ɗaya domin su zauna a dukan sararin duniya ya kuma ƙayyada zamanansu da iyakokin ƙasashensu wato nufinsa shi ne su neme shi ko watakila sa laluba su same shi alhali kuwa ba ya nesa da kowane ɗayanmu. mu domin ta gare shi ne muke rayuwa muke motsi muka kuma kasance kamar yadda waɗansu mawaƙan kuma suka ce hakika mu ma zuriyarsa ce to da yake mu zuriyar Allah ne ai bai kamata mu tsammaci Allah yana kama da wata surar zinariya ko ta azurfa ko ta dutse ba wadda mutum ya ƙago ta dabararsa a da kam Allah ya kawar da kai ga zamanin jahilci, amma a yanzu yana umarta dukkan mutane a ko'ina su tuba, tun da yake ya tsaye da ranar da zai yi wa duniya shari'a, shari'ar adalci, ta wurin mutumin nan da ya sa, wannan kuwa ya tabbatar wa dukkan mutane da ya tashe shi daga matattu. Da dai suka ji maganar tashin matattu, sai waɗansu suka yi ba'a, amma waɗansu su suka ce. A game da wannan magana kam. ma sake jin abin da za ka faɗa. Sai Bulus ya fita daga cikinsu, amma waɗansu mutane suka koma wadansa suka ba da gaskiya. A cikinsu har Dionysius, ɗan majalisar tudun Arasa, da wata mace mai suna da Marisa, da waɗansu dai haka. Ayyukan manzanni Sura goma sha takwas Bayan haka Bulus ya tashi daga Atina ya tafi Koranti. a can ya tarar da wani bayahude mai suna akila asalinsa ko mutumin fantas ne bai daɗe da zuwa daga ƙasar italiya ba tare da matarsa bilkisu don Claudius ya umarci dukkan Yahudawa su bar Roma, sai Bulus ya je wurinsu. Da yake kuma sana'ar su ɗaya ce, madinkan tanti ne, ya sauka a wurinsu suka yi ta aiki tare, ya kuma yi ta yin muhawara a majami'a a kowace Asabar, yana ta rinjari Yahudawa da al'ummai. sa'ad da Sila da Timoti suka zo daga Makedoniya, Bulus ya dukufa kan yin wa'azi, yana tabbatar wa Yahudawa cewa almasihu da Yesu ne. Da suka musa masa suna ta zaginsa ya karkaɗa tufafinsa ya ce masu. Alhakinku yana a wuyanku, ni kam na fita, daga yau wurin al'ummai zan je. Sai tashi daga nan ya je gidan wani mutum mai suna Titus yustus mai ibada, gidansa kuwa gab da majami'a yake. Sai Kirisbus shugaban majami'ar ya ba gaskiya ga ubangiji shi da jama'ar gidansa duka korintiyawa kuma da yawa da suka ji maganar bulus suka ba da gaskiya aka yi musu baptisma wata rana da daddare ubangiji ya yi wa bulus wahayi ya ce masa kada ka ji tsoro sai dai ka yi ta wa'azi kada ka yi shiru domin ina tare da kai ba kuma wanda zai fada kai cuce ka domin ina da mutane da yawa a wannan birni. sai Bulus ya zauna a nan har shekara ɗaya da wata shida yana ta koyar da maganar Allah a cikinsu. Amma sa'ad da Galiyo yake muƙaddashin ƙasar kaya, Yahudawa suka tasar wa Bulus da nufi ɗaya suka kawo shi a gaban shari'a suka ce, Mutumin nan yana rarrashin mutane don su bauta wa Allah ta hanyar da shari'a ta hana. Bulus yana shirin yin magana kenan sai Galiyo ya ce wa Yahudawan, Ku Yahudawa, da ma wani laifi ne ya yi, ko munafunci. da sai in iya sauraron ku amma tun da yake gardama ce kawai akan kalmomi da sunaye da kuma shari'ar ku ai sai ku ji da ita ku da kanku ni kam ba ni da niyyar yin shari'a irin waɗannan abubuwa sai ku rusa ga ɗakin shari'a sai duk suka kama sastanisu shugaban majami'a suka yi masa duka a gaban gadon shari'a amma galiyo ko ya kula bulus ko da ya ƙara kwanaki da yawa bayan da ya sassaye kansa a kinkiriya don ya cika wa'adin da ya ɗauka ya yi ban kwana da yan uwa ya shiga jirgin ruwa zuwa ƙasar suriya tare da bilkisu da akila sai suka isa afisa a can ne kuma ya bar su shi kuwa ya shiga majami'a ya yi muhawara da yahudawa sai suka roƙe shi ya da jimawa a wurinsu amma bai yarda ba sai dai ya yi ban kwana da su ya ce zan da wurinku in allah ya so sa ya tashi daga afisa a jirgin ruwa da ya sauka a kaisariya sai ya je urushalima don ya gaisa da ikkilisiya sa'an nan ya tafi antakiya bayan da ɗan jima a nan ya tashi zazzaga ƙasar galatiya da ta firijiya yana bin gari gari yana ƙarfafa dukkan masu bi to wani bayahudi mai suna afalos ya zo afisa shi kuwa asalinsa mutumin iskandariya ne masani ne kuwa ya san littattafai kwarai da gaske an karantar da shi a tafarkin ubangiji da yake kuma muhimmanci ne kwarai yakan yi ta magana akan al'amuran yesu yana kuma koyar da su sosai amma fa baptisma ya haya kaɗai ya sani sai ya fara wa'azi gaba gadi a majami'a amma da bilkisu da akila suka ji maganarsa suka ja shi a jika suka fara bayyana masa tafarkin allah sosai da sosai da ya so hayewa zuwa ƙasar akaya yan wa suka taimake shi suka rubuta wa masu bi wasiƙa su karɓe shi hannu biyu. da koya isa ya matuƙar tabe ko ga waɗanda suka ba da gaskiya ta wurin alherin ubangiji don ya kayar da Yahuda ƙwarai a gaban jama'a yana tabbatar musu ta wurin littattafai cewa almasihu dai Yesu ne. Ayyukan manzanni Sura goma sha tara To a lokacin da Apollo suke a koranti. Bulus ya zazzaga ƙasar ta kan tudu, ya gangara zuwa Afisa, a can ya tarar da waɗansu masu bi, sai ya ce masu, Kun sami ruhu mai tsarki sa'ad da kuka ba da gaskiya? Suka ce masa, Ba mu ma ji zuwan ruhu mai tsarki ba. sai ya ce, To wace batisma kenan aka yi muku? Suka ce, Irin ta Yahaya ce. Bulus ya ce, Ai, Yahaya batisma ya yi a tuba, yana faɗa mutane su gaskata da mai zuwa bayansa wato Yesu. Da suka ji haka, aka yi musu batisma da sunan Ubangiji Yesu. Da Bulus ya ɗora musu hannu, Ruhu mai sarki ya sauko musu, suka koyi magana da waɗansu harsuna. suna annabci su wajen goma sha biyu ne duka-duka sai ya shiga majami'a yana wa'azi gaba gadi yana kuma rinjayar su akan al'amarin mulkin Allah amma da waɗansu suka taurare suka ba da gaskiya suna kushen wannan hanya a gaban jama'a sai ya rabu da su ya keɓe masu bi yana ta muhawara da su a kowace rana a makarantar Tiranas shekara biyu ana wannan har duka mazaunan ƙasar Asiya suka ji maganar Ubangiji Yahudawa da al'ummai duka. ta hannun bulus kuma Allah ya yi waɗansu mu'ujizai da ba a saba gani ba har hakan kai wa marasa lafiya a dekansa ko tuwafinsa da yake sawa yana aiki sun kuwa warke daga cuce-cucensu bakajen aljanu kuma sun rabu da su sai waɗansu yahudawa masu yawo gari-gari masubbata suka yi ƙoƙarin kama sunan ubangiji yesu ga masu bakajen aljanu suna cewa mun umurce ku da sunan yesu nan da bulus yake wa'azi to akwai 'ya'ya bakwai maza na wani babban firist na yahudawa mai suna siba duk suna yin wannan abu amma aljanin ya amsa musu ya ce yesu dai na san shi na kuma san bolus, to ku kuma su wane ne mutumin nan mai aljanin sai daga tsalle ya fada musu ya fi karfinsu dukansu ya ci ɗunguminsu har suka fita daga gidan a guje a tuɓe suna masu rauni wannan abu fa ya sanu ga dukkan mazaunan afisa yahudawa da al'ummai duka duka kuma tsoro ya kama su aka kuwa ɗaukaka sunan ubangiji yesu da yawa kuma daga cikin waɗanda suka ba da gaskiya suka zo suna bayyana ayyukansu a fili mutane da yawa kuwa masu yin sihiri suka tattaro da littattafansu suka kone a gaban jama'a duka da suka yi wa littattafan nan kima sai suka ga sun kai kuɗi azurfa dubu hamsin sai kuma maganar ubangiji ta ƙara haɓaka ta kuma fifita ƙwarai. bayan waɗannan al'amura bulus ya ƙudura a ransa cewa in ya zazzaga ƙasar makidoniya da ta akaya za shi Urushalima ya kuma ce, Bayan da na je can, lalle ne kuma in je in ga birnin Roma. Da ya aiki mataimakansa biyu Makedoniya, wato Timoti da Arastas, shi kuwa ya ɗan dakata a ƙasar Asiya. A lokacin nan kuwa ba ƙaramin hargitsi aka yi a game da wannan hanya ba, domin akwai wani makirin farfaru mai suna Demetrius, mai ƙi da surorin haikalin Artemis da azurfa, ba kuwa ƙaramin riba yake jawo masu yin wannan sana'a ba, sai ya tara su da duk ma'aikatan irin wannan sana'a ya ce ya ku jama'a kun sani fa da sana'ar nan muke arziki kuna kuwa ji kuna gani ba a nan afisa kawai ba kusan ma a duk ƙasar asiya bulus ɗin nan ya rinjaye mutane masu yawan gaske ya juyar da su yana cewa allolin da mutum ya ƙera ba alloli ba ne gashi kuma akwai hatsari ba cewa cinikinmu kawai ne zai zama wulaƙantacce ba har ma haikalin nan na uwargijiya gijiya a timas mai girma zai zama ba a bakin kome ba har kuma a raba ta darajarta ita duk ƙasar asiya kai har duniya ma duka suke bautawa da suka ji haka suka hasala kwarai suka kuma ɗaga murya gaba ɗaya suna cewa girma ya tabbata ga artemis ta afisawa sai garin duk ya ruɗe jama'a suka ruga zuwa dandali da nufi ɗaya suna gaius da aristarchus mutanen makedoniya abokan tafiyar bulus bulus ya zo shiga taron amma masu bi suka hana shi waɗansu zababban mutanen ƙasar asiya waɗanda suke abokansa su ma suka aika masa suka roƙe shi kada ya kuskure shiga dandalin nan taron kuwa waɗansu suka tada murya suka ce kaza waɗansu suka ce kaza don duk taron a ruɗe yake yawanci su ma ba su san dalilin da yasa suka taru ba da yahudawa suka gabatar da iskandari waɗansu suka ɗauka akan shine sanadin abin iskandaru ko ya daga hannu a yi shiru don ya kawo masu hanzari amma da suka fahimci cewa shi ba yahude ne suka daga murya gaba daya har wajen sa'a biyu suna ta cewa girma ya tabbata ga artemis ta afisawa to da marubucin garin ya kwantar da hankalin jama'a ya ce ko mutanen afisa wani mutum ne bai san cewa musamman birnin afisawa ne yake kula da haikalin mai girma artemis ba da kuma dutsen nan da ya faɗo daga sama To, da yake ba dama a yi musun waɗannan abubuwa, ai ya kamata ku natsu, kada ku yi kome da garaje. Gashi, kun kawo mutanen nan, su kuwa ba su yi sata a ɗakin uwargijiya ba, ba su kuma saɓi uwargijiyarmu ba. To, in Dimitrius da abokan sana'arsa suna da wata magana a game da wani, ai ga ɗakin shari'a a buɗe, ga kuma mahukunta, sai su kai ƙara. amma in wani abu kuke nema daban, to, ai sai a daidaita a majalisa kenan. Hakika, muna a cikin hatsarin amsa ƙara a kan tawaye saboda al'amarin nan na yau, tun da yake ba za mu iya ba da wani hanzari a game da taron hargitsin nan ba. Da ya faɗa ka ya sallami taron. Ayyukan manzanni Sura ashirin Bayan hargowar nan ta kwanta, Bulus ya kira masu bi, bayan da ya karfa musu zuciya ya yi bankwana da su, ya tafi ƙasar Makedoniya. Da ya zaga lardin nan, ya kuma karfa musu zuciya kwarai, ya zo ƙasar Helas, ya yi wata uku a nan. Da ya Yahudawa suka ƙulla masa makirci, a sa'a da zai tashi a jirgin ruwa zuwa ƙasar Suriya, ya yi niyyar komawa ta ƙasar Makedoniya. subatarus Bibire ɗan Burus shi ya raka shi tare da Aristarchus da Sankundas mutanen Tessalonika. da Gaius Badarbe da Timoti har ma da Tikikus da Tarofimas mutanen Asiya waɗanda suka riga tafiya suka jira mu a Tarwasa mu ko muka tashi daga Filibi a jirgin ruwa bayan idin abinci mara yisti muka iske su a Tarwasa bayan kwana biyar a nan muka zauna har kwana bakwai a ranar farko ta mako kuma da muka taru don gutsura gurasa bulus ya yi musu jawabi don ya yi niyyar tashi kashe gari sai ta jan jawabin nasa har tsakar dare akwai ku fitilu da yawa a benin da muka taru da wurin saurayi a zaune akan taga mai suna Aftikus sai barci ya ci karfinsa sa'a da Bulus yake ta tsawaita jawabi da barci mai nauyi ya kwashe shi sai ya faɗo daga can hawa na uku aka ɗauke shi matacce amma Bulus ya sauka ƙasa ya miƙe a kansa ya rungume shi ya ce kada ku damu ai yana da rai da Bulus ya koma sama ya guntsura gurasa ya ci ya daɗe yana magana da su har gari ya waye sa'an nan ya tashi sai suka tafi da saurayin nan a raye daɗin da suka ji kuwa ba kaɗan ba ne mu kuwa muka yi gaba zuwa jirgin muka miƙe sai asus da nufin ɗaukar bulus daga can don dama haka ya shirya shi kuwa ya niyyar bi ta ƙasa da ya same mu a asus muka ɗauke shi a jirgin muka zo mitilini daga nan kuma muna tafi a jirgin ruwan dai kashegari kuma sai ga mu da wura da tsibirin kios kashegari kuma ga mu a tsibirin samas wani kashegari kuma sai militas dama ko bulus ya kudura zai wuce a afisa a cikin jirgin don kada ya jinkiri a asiya domin yana sauri ni mai yiwuwa ne ma ya kai urushalima a ranar pentecost daga militas ne ya aika afisa a kira masa dattawan ikkilisiya da suka zo wurinsa sai ya ce masu ku da kanku kun san irin zaman da na yi a cikinku tunanar da na sa ta a ƙasar asiya ina bauta wa ubangiji da matuƙar tawali'u har da hawaye da gwagwarmaya iri-iri da na sha a game da makircin Yahudawa. Kun kuma san yadda ban ji nauyin sanar da ku kowane abu mai amfani ba, ina koya maku a sarari da kuma gida-gida, ina tabbatar wa Yahudawa da al'ummai duka sosai wajibcin tuba ga Allah da kuma gaskatawa da Ubangijinmu Yesu. To, gashi kuma, a yanzu zan tafi Urshalima, Ruhu yana iza ban kuwa san abin da zai same ni a can ba. Sai dai Ruhu mai tsarki yakan rika tabbatar mani a kowane gari cewa ɗauri da shan wuya na dakonka. Amma ni ban mai da raina a bakin kome ba, bai kuma dame ni ba, muddin zan iya cikasa na, da kuma hidimar da na karɓa daga gun Ubangiji Yesu, in shaidar da bisharar alherin Allah. To gashi a yanzu na san dukanku ba za ku ƙara ganina ba. ku da na zazzaga a cikinku, ina yi muku bisharar mulkin Allah. Saboda haka ina dai tabbatar muku a yau cewa na kubuta daga hakkin kowa, domin kuwa ban ji nauyin sanar da ku dukan nufin Allah ba. Ku kula da kanku da kuma duk garken da Ruhu mai tsarki ya sa ku ku zama masu kula da shi. Kuna kiwon ikkilisiyar Allah wadda ya sama wa kansa da jininsa. na sani bayan tashi na waɗansu mugayen kyarkete za su shigo a cikinku ba kuwa za su ji tausayin garken ba har ma a cikinku waɗansu mutane za su taso suna maganganun da ba sa kan hanya don su jawo masu bi a gare su saboda haka sai ku zauna a faɗake ku tuna shekara uku kenan ba dare ba rana ban fasa yi wa kowa gargaɗi ba har da hawaye to a yanzu na danka ku ga Ubangiji, maganar alherinsa kuma ta kiyaye ku, wadda ita take da ikon inganta ku da kuma ba ku gado tare da dukan tsarkaka. Ban yi kyashin kuɗin kowa ba, ko kuwa tufafin wani, ku da kanku kun sani hannuwan nan nawa su suka biya mini bukace-bukace na da na waɗanda suke tare da ni. Na zamar muku abin misali ta kowace hanya, cewa ta wahalar aiki haka lalle ne a taimaki masu ƙaramin ƙarfi, kuna kuma tunawa da maganar Ubangiji Yesu da ya ce, bayarwa ta fi karɓa albarka. Da Bulus ya faɗa haka, kusa, duka suka yi addu'a tare, sai duk suka fashe da kuka suka rungume Bulus suna ta sumbatarsa, suna baƙin ciki tun ba ma saboda maganar da ya faɗa ba cewa ba za su ƙara ganinsa ba, daga nan suka rako shi har bakin jirgi. Ayyukan manzanni Sura ashirin da ɗaya Sa'ad da muka rabu da su da ƙyar, muka shiga jirgi muka miƙe sosai zuwa tsibirin Kos, gari kuma sai Rodusa, daga nan kuma sai Batara, da muka samu jirgi mai hayewa zuwa ƙasar Finikiya, muka shiga muka tafi, da muka tsinkawa tsibirin Kubrus, muka mai da shi hagun, muka ci gaba zuwa ƙasar Suriya, muka sauka a taya don a nan ne jirgin zai sauke kayansa. Da muka samu inda masu bi suke, muka zauna a nan kwana bakwai. sai ruwa ya iza su su gaya wa bulus kada ya je urushalima amma da lokacin tashin mu yayi muka tashi muka ci gaba da tafiyar mu dukansu kuma har da matansu da 'ya'yansu suka raka mu har bayan gari sa'an muka durkusa akan gaci muka yi addu'a muka yi ban kwana da juna sai muka shiga jirgi su kuma suka koma gida da muka gama tafiyar mu daga taya muka isa talamayas sai muka gaisa da 'yan uwa muka kuma kwana ɗaya a wurinsu kashe gari muka tashi zuwa kaisariya muka shiga gidan filibus mai yin bishara wanda yake ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan muka sauka a wurinsa shi ko yana da 'ya'ya hudu 'yan mata masu yin annabci to muna nan a zaune 'yan kwanaki sai wani annabi mai suna agabas ya zo daga yahudiya da ya zo gare mu ya ɗauki ɗamarar bulus ya ɗaura kansa sawu da hannu ya ce ga abin da ruhu mai tsarki ya ce haka yahudan urshalima za su ɗaure mai wannan ɗamara su kuma bashe shi ga al'ummai da muka ji haka mu da waɗanda suke a wurin muka roƙi bulus kada ya je urushalima sai bulus ya amsa ya ce me kenan kuke yi kuna kuka kuna bakanta mini rai ai a shirye nake ba ma a ɗaure ni kawai ba har ma a kashe ni a urshalima saboda sunan ubangiji yesu da dai ya kira rasuwa muka yi shiru muka ce ubangiji ya yi yadda ya so bayan 'yan kwanakin da muka shirya muka tafi Urshalima. waɗansu masu bi daga kaisariya suka rako mu suka kawo mu wurin manason mutumin kubrus wani da mai bi wanda za mu sauka a gunsa da muka zo urushalima yan uwa suka karɓe mu da murna kashe gari bulus tafi tare da mu a wurin yakubu dattawan ikkilisiya ko duk suna nan bayan da ya gaisa da su sai ya shiga bayyana musu filla-filla abubuwan da Allah ya yi a cikin al'ummai ta wurin hidimarsa su kuwa da suka ji haka suka ɗaukaka Allah suka ce wa Bulus. Ka gani ɗan uwa, dubban mutane sun ba da gaskiya a cikin Yahudawa dukkansu kuwa masu himma ne a wajen bin shari'a an kuwa sha gaya musu labarinka cewa kai ne kake koyawa dukkan yahudawan da suke a cikin al'ummai su yarda shari'ar musa kuma kana ce musu kada su yi wa 'ya'yansu kaciya ko kuwa su bi al'adu to ƙaƙa kenan lalle za su ji labarin zuwanka saboda haka sai ka yi abin da za mu faɗa maka muna da mutum hudu da suka ɗauki wa'adi sai ka tafi da su ku tsarkaka gaba ɗaya, ka kuma biya musu komai don su samu su yi aski. Ta haka kowa zai sani duk abin da aka gaya musu a game da kai ba wata gaskiya a ciki, kai kuma kana kiyaye shari'a. Amma a game da al'ummai da suka ba da gaskiya mun aika da wasiƙa akan mun hukunta cewa su guji cin abin da aka yanka wa gunki da fasikanci da cin abin da aka makure da kuma cin nama tare da jini. sa'an nan bulus ya ɗibi mutanen nan kashe gari kuma da suka tsarkaka tare sai ya shiga haikali domin ya sanar da ranar cikawar tsarkakewar tasu wato ranar da za a bada sadaka saboda kowannensu da kwana bakwai ɗin suka yi kusan cika yahudawan ƙasar asiya suka gan shi a haikalin sai suka zaga taron duka suka damƙe shi suna ta ihu suna cewa ya ku yan uwa isra'ilawa ku taimaka ga mutumin da yake bi ko ina yana koyawa mutane su raina jama'ar mu da shari'a da kuma wannan wuri banda haka kuma har ma ya kawo al'ummai a cikin haikalin ya kazamtar da wurin nan tsarkarka. Don da can sun ga Tarofimas ba afise tare da shi a cikin gari, sun kuma zaci Bulus ya kawo shi a cikin haikalin. Sai duk garin ya rude, jama'a suka ɗungumo a guje suka danƙe Bulus, suka ja a waje daga haikalin. Nan da nan aka rufe kofofi suna neman kashe shi kenan, sai labari ya kai ga shugaban ƙungiyar yaƙi. Urushalima duk ta hargitse, a nan take ya ɗibi soja da jarumawa, suka ruga zuwa wajensu su ko da ganin shugaban da soja suka daina dukan bulus sai shugaban ya matsa kusa ya kama bulus ya yi umarni a daure shi da sarka biyu nan ya tambaye shi ko shi wane ne da abin da kuma ya yi taron ko suka ɗau kururuwa waɗansu suka ce kaza waɗansu suka ce kaza don tsananin hargowa ma har ya kan samun ainihin tushen maganar ya yi umarni a kan shi karagar sojoji da bulus ya zo ga bakin matakala sai da soja suka kinkime shi saboda haukan taron don taron jama'a suna damowa a bayansu suna ihu suna cewa a yi da shi an yi kusan shigar da bulus a ƙarƙar sojoji kenan sai ya ce wa shugaban ko ka yarda in yi magana da kai sai shugaban ya ce ashe ka iya helenanci shin ba kai ne ba samariyan nan da shekarun baya ya haddasa tawaye ba har ya ja mutanen nan dubu hudu masu kisan kai zuwa jeji sai bulus ya amsa ya ce aini ba yahude ne na tarsus ta ƙasar kilikiya ɗan shahararren birni ina roƙonka ka banni in yi wa mutane jawabi da ya bashi izini sai bulus tsaya kan matakala ya daga wa jama'a hannu su yi shiru da suka yi tsit sai ya musu magana da yahudanci ayyukan manzanni sura ashirin da biyu ya ku uwa da shugabanni ku ji hanzarin da zan kawo muku a yanzu. Da suka je ya musu magana da Yahudanci, sai suka ƙara nutsuwa, sa'an nan ya ce, Ni ba Yahude ne, haifaffen Tarsus ta ƙasar Kilikiya, amma a nan garin na yi girma, aka kuma karantar da ni a wurin Gamaniyal, bisa ga tsarin tsanantacciyar hanyar nan ta shari'ar kakanninmu. Ina mai himmar bautawa Allah kamar yadda kuke a yau. har na tsananta wa masu bin wannan hanya, ina karkashe su, ina ɗaura mutane maza da mata, ina jefa su a kurkuku. Babban firisma da dukkan majalisar shugabannin jama'a za su iya shaida ta. Daga su ne kuma na karɓi yi zuwa ga ‘yan uwanmu Yahudawa, na tafi Damasku don in ɗebo waɗanda suke can ma, in zo da su Urshalima a ɗaure a azabta su. Ina a cikin tafiya. da na yi kusa da Damasku a wajen rana tsaka, kwamfa sai wani matsanancin haske ya bayyano daga sama, ya haska kewaye da ni, sai na faɗi, na kuma ji wata murya tana ce mini, Shawulu, Shawulu, don me kake tsananta mini? Ni kuma na amsa na ce, Wane ne kai, ya Ubangiji? Sai ya ce mini, Ni ne Yesu ba nazare wanda kake tsanantawa. to waɗanda suke tare da ni suka ga hasken amma ba su ji kalmomin mai yi mini maganar nan ba sai na ce to me zan yi ya ubangiji sai ubangiji ya ce mini tashi ka shiga Dimasku. a can ne za a faɗa maka duk abin da aka ɗora maka ka yi da na kasa gani saboda tsananin hasken nan sai waɗanda suke tare da ni suka yi mini jagora har na isa Dimasku. sai kuma wani mai suna hananiya mai bautar Allah ne a wajen bin shari'a, wanda duk Yahuda suke zaune a can suke yabo. Ya zo ya tsaya a kusa da ni ya ce mini, Ya ɗan uwana Shawulu, ka ya komo maka, a nan take sai ganina ya komo, na kuwa gan shi, sai ya ce, Allahn kakanninmu ya zaɓe ka don ka san nufinsa, ka ga mai adalcin nan, ka kuma ji jawabi daga bakinsa. don za ka zama mashaidinsa ga dukkan mutane a game da abin da ka gani, ka kuma ji. To, a yanzu me kake jira, tashi a yi maka batisma a wanke zunubanka ta wurin kira bisa sunansa. Da na komo Urshalima, ina addu'a a haikali, sai wahayi ya zo mani, na gan shi yana ce mini, yi sauri maza ka fita daga Urshalima, don ba za su yarda da shaidarka a kaina ba. Ni kuma na ce, Ya Ubangiji, ai su ma kansu sun sani a kowace majami'a nakan ɗaɗɗaura waɗanda suka gaskata da kai, nakan kuma daddoke su. Sa'ad da kuma aka zub da jinin Isifanus mashaidin nan naka, ni ma ina a tsaye a gun, ina goyon bayan abin da aka yi, har ma ina tsaron tufafin masu kisansa. Sai ya ce mini, tashi ka tafi, zan aike ka can nesa a wurin al'ummai. suna ta sauraronsa har ya iso kalmar nan da suka ɗau ihu suka ce a kashe shi a raba irin mutumin nan da duniya bai kyautu ya rayu ba da suka dinga ihu suna ka da mayafansu suna ta ature da kura sai shugaba ya yi umarni a kai bulus karagar soja a tuhume shi da bulala don ya san abin da yasa suke masa ihu haka bayan da suka daure shi da tsirkiya bulus ya ce wa jarumin da yake tsaye kusa ashe ya halatta a gare ka ka yi wa mutumin da yake da ‘yancin Roma bulala ba ko bin ba'asi? Jarumin ya ji haka, sai ya je shaida wa shugaban ya ce, Me kake shirin yi ne? Mutumin nan fa barome ne. Sai shugaban ya zo ya ce wa Bulus, Faɗa mini gaskiya, kai kuwa barome ne? Sai ya ce, I, e. sai shugaban ya amsa ya ce, Ni fa da kuɗi masu yawa na sami ‘yancin nan. Bulus ya ce, ka gani kuwa da shi aka haife ni. Saboda haka, waɗanda suke shirin tuhumarsa suka rabu da shi nan da nan, shi ma shugaban da ya fahimci cewa Bulus Barome ne sai ya tsorata gashi kuwa ya ɗaure shi. Kashegari kuma da shugaban ya so sanin ainihin ƙarar da Yahudawa suke a kan Bulus, sai ya kwance shi ya yi umarni domin manyan firistoci da dukkan majalisa su taru, na ya sauko da Bulus ya tsaye da shi a gabansu. Ayyukan manzanni Sura uku. Bulus zuba wa majalisar ido ya ce, Ya ku uwa, ku sani bautar Allah nake yi da lamiri mai kyau har ya zuwa yau. Sai Hananiya babban Fris ya umarci waɗanda suke tsaye kusa da Bulus su bugi bakinsa, sai Bulus ya ce masa, Kai munafiki, kai ma Allah zai buge ka, ashe wato kana zaune kana hukunta ni bisa ga shari'a ne, gashi kuwa kana yin umarni a doke ni a saɓanin shari'a? sai waɗanda ke tsaye a wurin suka ce masa babban firist na allah za ka zaga sai bulus ya ce ai ban sani shine babban firist ba yan uwa don a rubuce ki cewa kada ka muna na shugaban jama'a amma da bulus ya ga sashe ɗaya sadukiyawa ne ɗayan kuma farisiyawa ya ɗaga murya a majalisar ya ce ya yan uwa ni ma ba farisiye ne ɗan farisiyawa gashi kuwa saboda na sa zuciya ga tashin matattu ne ake yi mini shari'a da ya faɗa haka sai garrama tashi a tsakanin farisiyawa da sadukiyawa har taron ya rabu biyu sadukiyawa sun ce suna cewa ba tashin matattu ba ko mala'iku ko ruhu farisiyawa kuwa sun tsaya akan cewa duk akwai sai kasatacciyar hargowa ta tashi waɗansu malamai kuma na cikin dalikar farisiyawa suka bi a tsaye suka yi ta yi matsananciyar jayayya suna cewa mu ba mu ga laifin mutumin nan ba in wani ruhu ne ko mala'ika ya yi masa magana fa. Da gardama ta yi tsanani don gudun kada su yi kaca-kaca da bulus, shugaban ya umarci sojan su sauka su kwato shi daga wurin su karfi da yaji, su kawo shi a karagar soja. Da dare sai Ubangiji tsaya kusa da bulus ya ce, Ka yi karfin hali, don kamar yadda ka shaide na Urushalima, haka kuma lalle ne ka shaide na a Roma. Da gari ya waye, Yahudawa suka gama baki suka yi rantsuwa cewa ba za su ci ba, ba za su sha ba, sai sun kashe bulus waɗanda suka kulla wannan makirci kuwa sun fi mutum arba'in sai suka je wurin manyan firistoci da shugabanni suka ce mun yi wata babbar rantsuwa cewa za mu zauna ba ci ba sha sai mun kashe bulus saboda haka a yanzu ku da majalisa ku shaida shugaban soja ya kawo muku shi kamar kuna so ne ku ƙara bincika maganarsa sosai mu kuwa a shirye muke mu kashe shi kafin ya iso. Kuɗan 'yar uwan Bulus ya ji labarin farkon da za su yi, ya kuma je shiga karagar soja ya gaya wa bulus bulus kuma ya kira wani jarumi ya ce ka kai saurayin nan wurin shugaba yana da wata magana da zai faɗa masa sai jarumi ya ɗauki saurayin ya kai shigun shugaba ya ce ɗan sarkan nan bulus ya kira ni ya roke ni in kawo saurayin nan a wurinka don yana da wata magana da zai gaya maka sai shugaban ya kama hannun saurayin ya ja shi a waje ɗaya ya tambaye shi a keɓance wace magana za ka gaya mini? Yaron ya ce, Yahudawa sun kula za su roke ka ka kai musu bulus majalisa gobe, kamar suna so su kara bincika maganarsa sosai, amma kada ka yarda musu don fiye da mutum arba'in daga cikinsu suna fukansa, sun kuma yi rantsuwa a kan ba za su ci ba ba za su sha ba, sai sun kashe shi, a yanzu kuwa a shirye suke, yadda ka kawai suke jira. Sai shugaban ya sallami sauran ya umarce shi ya ce, Kada ka gaya wa ko kowa cewa ka sanar da ni maganar nan. Sannan ya kira jarumi biyu ya ce, Ku shirya soja mai tan da baraje saba'in da ‘yan masu mai tan su tafi Kaisariya da karfe tara na daren nan. Ya kuma yi umarni su shirya wa Bulus dabbobin da zai hau, don su kai shi wurin mai mulkin Filikus lafiya. Ya kuma rubuta wasiƙa kamar haka. Daga Claudia Lysias zuwa ga mafifici mai mulki Filikus. gaisuwa mai yawa bayan haka mutumin nan Yahudawa sun kama shi suna kuma gab da kashe shi, sai na far na je da soja na ƙwato shi, saboda na ji cewa shi barome ne, da nake so in ji laifin da suke zarginsa a kai, sai na kai shi majalisarsu, na kuwa tarar suna zarginsa a kan maganar shari'arsu, amma laifin da suka ɗora masa bai kai ga kisa ko ɗauri ba. da aka buɗa mini cewa akwai wani makircin da aka ƙulla masa, nan da nan aka aika da shi gare ka, na kuma umarci masu ƙararsa su faɗi ƙararsu a gabanka, wasalam. Saboda haka, sojin suka ɗauki Bulus kamar yadda aka umarci su kai shi Antibatiris da daddare, kashe gari kuma suka bar Barade su ci gaba da shi, su ko suka koma ƙaragar soja. Da Baraden suka isa Sariya, suka ba mai mulki wasikar, suka kai Bulus a gabansa. da ya karanta wasikar ya tambayi bulus ko shi mutumin wani larji ne da ya ji daga kilike yake sai ya ce zan saurari maganar ka duka in masu ka sun zo sai kuma ya umarni a tsare shi a fadar herodus ayyukan manzanni sura ashirin da hudu bayan kwana biyar sai babban fris hananiya ya zo tare da waɗansu shugabanni da kuma wani lauya mai suna tartulus suka yi ƙarar bulus a gaban mai mulki da aka kira Tulus ya shiga kai ƙaran Bulus ya ce, Ya mafifici Filikus, tun da yake ta gare ka ne muke zaman lafiya kwarai ta ka ne kuma ake kyautata zaman mu kullum muna yarda da haka ƙwarai a ko'ina, tare da godiya ba iyaka, amma don kada in gajiyar da kai, ina rokonka a cikin nasiharka, ka saurari ɗan takaitaccen jawabinmu. mun tarar da mutumin nan fitinanne ne yana ta da hargizi a tsakanin Yahudawa ko ina a duniya, shi kuma ne turun da rikar nazarawa, har ma yana nema ya tozarta haikali, amma muka kama shi. Niyyar mu ce mu hukunta shi bisa ga sharanmu, amma shugaba Lisiyas ya zo ya ƙwace shi daga hannunmu ƙarfi da yaji. ya yi umarni masu kararsa su zo a gabanka, in kuwa ka tuhume shi da kanka, za ka iya tabbatarwa daga bakinsa duk karar da muke tasarwa. Yahudawa ma suka goyi bayan haka suna tabbatarwa haka abin yake, da mai mulki ya alamta wa Bulus ya magana, sai ya amsa ya ce, Tun da na sani ka yi shekaru da yawa kana yi wa jama'ar nan shari'a da farin ciki zan kawo hanzarina. Ai, ka iya tabbatarwa bai fi kwana goma sha biyu ba tun da na tafi Urshalima yin sujada, ba su kuwa taɓa samu na ina muhawara da kowa ba, ko kuwa ta da husuma har mutane su taru a haikali, ko a majami'u, ko kuwa a cikin birni ba. Ba kuma za su iya tabbatar maka abin da yanzu suke karata a kai ba, amma na yarda da cewa bisa ga hanyar nan da suke kira ɗarika nake bauta wa Allahn kakanninmu. nake kuma gaskata duk abin da yake a rubuce a cikin attaura da kuma littattafan annabawa ina sa zuciya ga Allah yadda su waɗannan ma suke sawa wato za a da matattu masu adalci da marasa adalci duka saboda haka a kullum nake himma in kasance da namiri marar abin zargi a wurin Allah da wurin mutane to bayan 'yan shekaru sai na je domin in kai gudunmawa ga jama'armu mu in kuma yi sadaka. Ina cikin yin haka sai suka same ni a tsarkake a haikali, ba kuwa da wani taro ba, balle hargowa, amma akwai waɗansu Yahuda daga ƙasar Asiya. Su ne kuwa ya kamata su zo nan a gabanka su yi ƙarata, in suna da wata magana a game da ni. Ko kuwa waɗannan mutane da kansu su faɗi laifina da suka samu sa'ad da na tsaya a gaban majalisa. sai ko maganan nan ɗaya tak da na ɗaga murya na faɗa sa da nake a tsaye a cikinsu cewa a game da maganar tashin matattu ake mana shari'a a gabanku yau. Filikus kuwa da yake na da sahihin ilimi a game da wannan hanya ya dakatar da su ya ce, In shugaba Lisiyas ya iso, zan yanke muku shari'a. Ya kuma ba jarumi umarni ya tsare Bulus, amma ya sassauta masa, kada ko ya hana mutanensa zuwa wurinsa su kula da shi. Bayan 'yan kwanaki Filikus zo tare da matarsa da Rusila. wata ba Yahudiya, sai aika a zo da Bulus ya kuwa saurare shi akan maganar gaskatawa da almasihu Yesu. Bulus yana da bayani akan adalci da kamun kai da kuma hukuncin nan mai zuwa. Filikus ya kaɗu, ya kada baki ya ce, Yanzu kam sai ka koma, in na sami zarafi na kira ka. Don yana sa rai Bulus zai bashi kuɗi, shi ya sa ya yi ta kiransa akai-akai yana zance da shi. Amma bayan shekara biyu sai Burkiyas Festus ya gaji Filikus, Filikus kuwa don neman farin jini a wurin Yahudawa ya bar Bulus a daure. Ayyukan manzanni Sura ashirin da biyar To da Festus ya iso lardinsa bayan kwana uku, sai tashi da Kaisariya ya tafi Urushalima, sai manyan firistoci da manyan Yahudawa suka yi karan Bulus a gunsa, suka roƙe shi ya kyauta musu, ya aika a zo da shi Urushalima, alhali kuwa sun shirya ‘yan kwanto su kashe shi a hanya. Amma Festus ya amsa ya ce, Bulus yana tsare a Kaisariya ni ma kuwa da kaina ina niyyar zuwa a can a kwanan nan. Ya kuma ce, Saboda haka, sai waɗansu manya a cikinku su taho tare da ni, in kuwa mutumin nan yana da wani laifi su yi ƙararsa. Bai fi kwana takwas ko goma a wurinsu ba, sai tafi kai Kaisariya. yi kuma zauna a kan gadon shari'a, ya yi umarni a zo da Bulus. Da ya zo Yahudawan da suka zo daga Urushalima suka kewaye shi a tsatsaye, suna ta kawo ƙararraki masu yawa masu tsanani a game da shi. waɗanda ma suka kasa tabbatarwa amma bulus ya kawo hanzarinsa ya ce ni ban yi wani laifi a game da shari'ar yahudawa ko haikali ko a game da kaisar ba ko kaɗan festus kuwa don neman farin jini a wurin yahudawa ya amsa ya ce wa bulus ka yarda ka je urushalima a yi maka shari'a a can akan waɗannan abubuwa a gabana amma bulus ya ce ai a tsaye nake a majalisar kaisar a inda ya kamata a yi mini shari'a ban yi wa Yahudawa wani laifi ba, kai kanka kuwa ka san da haka sarai, to, in ni mai laifi ne, har na aikata abin da ya isa kisa, ai ba zan guji a kashe ni ba, amma in ba wata gaskiya a cikin ƙarata da suke yi, to ba mai iya bashe ni a gare su don a faranta musu rai, na nemi a ɗaukaka ƙarata a gaban Kaisar. Bayan da Festus ya yi shawara da majalisa, sai ya amsa ya ce, to ka nema a ɗaukaka ƙararka a gaban Kaisar, a gun Kaisar kuwa za ka tafi. Bayan ‘yan kwanaki, sai sarki Agribas da Barniki suka zo Kaisariya don yi wa Festus maraba, da yake kuma sun yi kwanaki da ɗan dama a can, sai Festus ya tarrattaba wa sarki labarin Bulus ya ce. Akwai wani mutumin da Filikus da bari a ɗaure, wanda sa'ad da nake Urushalima manyan firistoci da shugabannin Yahudawa suka kawo mini ƙararsa. suka roƙe ni in yi masa hukunci, ni kuwa na amsa musu na ce, ba al'adar Romawa a yi wa wani hukunci don a faranta wani rai ba tare da masu ƙarar da wanda aka kai ƙarar sun gurfana a gaban shari'a ba, ya kuma sami damar kawo hanzarinsa game da ƙarar da aka tasar. Saboda haka, da suka zo nan tare, ban yi wani jinkiri ba, sai kawai na hau kan gadon shari'a kashe gari, na kuma yi umarni a kawo mutumin. da masu ƙarar suka tashi a tsaye ba su kawo wata mummunar ƙara yadda na zata a game da shi ba sai dai waɗansu maganganu da suka ɗora masa a game da addininsu da kuma wani shi Yesu wanda ya mutu amma Bulus ya tsaya a kan cewa lallai yana da rai ni kuwa da na rasa yadda zan bincika waɗannan abubuwa sai na tambaye Bulus ko ya yarda ya je Urusalima a yi masa shari'a a can akan waɗannan abubuwa, amma da Bulus ya nema a dakatar da maganarsa sai Agusta ya duba ta. Sai na yi umarni a tsare shi har kafin in aika da shi zuwa gun Kaisar. Sai a gari ba ce wa Festus, Ni ma dai na so in saurari mutumin nan da kaina. Festus ya ce, Ka kuwa ji shi gobe. To kashe gari sai a Garibas da Barniki suka zo a cikin alfarma suka shiga ɗakin majalisa tare da shugabannin yaƙi da kuma jigajigan garin. Sai aka shigo da Bulus sai da umarnin Festus sai Festus ya ce, Ya sarki a Garibas da dukkan mutanen da suke a tare da mu, kun ga mutumin nan da duk jama'ar Yahudawa suka kawo mini ƙararsa a Urushalima da kuma nan suna ihu cewa bai kamata a bar shi da rai ba. amma ni ban ga abin da ya yi wanda ya isa kisa ba, tunda kuma shi kansa ya nema a mai da shari'arsa a gaban Augustus, na ƙudura in aika da shi zuwa wurinsa, amma ba ni da wata tabbatacciyar magana da zan rubuta wa Ubangidana a game da shi, saboda haka na kawo shi a gabanku, musamman kuwa a gabanka, ya sarki a garebas don bayan an yi bincike ko na abin da zan rubuta. don ni a ganina wauta ce a aika da ɗan sarƙa ba tare da an nuna laifofin da ya yi ba. Ayyuka manzanni Sura ashirin da shida Daga nan sai Agriba ta ce wa Bulus, An baka izinin yin magana. Sa'an nan fa Bulus ya ɗaga hannu, ya fara kawo hanzarinsa ya ce, Lalle na yi arziki, ya sarki Garibas. da yake a gabanka ne zan kawo hanzarina yau a game da duk ƙarata da Yahudawa suka yi, musamman da yake gwani ne kai ga sanin al'adun Yahudawa da maganganunsu, saboda haka ina roƙonka ka saurare ni da haƙuri. Irin zaman da na yi tun daga ƙuruciyata, wato tun daga farko, a cikin jama'armu da kuma Urshalima har ya zuwa yau, sananne ne ga dukkan Yahudawa. Sun sani tun ainihi in dai za su yarda su yi shaida cewa lalle ni ba farisiye ne bisa ga ɗariƙar nan da ta fi tsanani a cikin addinin nan namu ai saboda na sa zuciya ga cikar alkawarin nan ne da Allah ya yi wa kakanninmu nake nan a tsaye a yi mini shari'a alkawarin nan kuwa shine wanda kabilanmu goma sha biyu suke himmantuwa ga bautawa Allah dare da rana suna sa zuciya su ga cikarsa. saboda sa zuciyar nan kuma fa yahuda suke karata ya sarki yaya cewa allah yana ta da matattu sa'an nan ya ƙi gaskatuwa a gare ku to ni kaina ma a da na ga kamar wajibi ne in yi abubuwa da yawa na gaba da sunan yesu ba nazare na kuwa yi haka urshalima har na sami izini daga manyan firistoci na kulle tsarkaka da yawa a kurkuku har ma a lokacin da ake kashe su ina goyon bayan yin haka ɗin. Na kuma sha gwada musu azaba a dukkan majami'u, ina ƙoƙarin sa su yin saɓo, don kuma tsananin fushi da su, sai da na fafare su har waɗansu garuruwa na ƙetaren iyaka, ina tsananta musu. A cikin halin haka ne, ina tafiya Damascus da izinin manyan firistoci da kuma saƙonsu, da rana a tsaka a hanya. Ya sarki, na ga wani haske ya bayyana daga sama, fiye da hasken rana, duk ya haskaka kewaye da ni da abokan tafiyata. Da duk muka faɗi, sai na ji wata murya tana ce mini da Yahudanci, Shawulu, Shawulu, don me kake tsananta mini? Da wuya a gare ka, ka yi ta shuri bisa a kan tsini. Ni kuwa sai na ce, Wane ne kai, ya Ubangiji?' Sai Ubangiji ya ce, Ni ne Yesu wanda kake tsanantawa, amma tashi ka miƙe a tsaye, gama na bayyana a gare ka ne da wannan makasudi, wato in sa ka mai hidima, mashaidi kuma na abubuwan da ka gani a game da ni, da kuma abubuwa waɗanda zan bayyana maka a nan gaba. Zan tsirar da kai daga jama'an nan da kuma al'ummai, waɗanda zan aike ka a gare su. domin ka buɗe musu ido su juyo daga duhu zuwa haske, daga kuma mulkin Shaiɗan zuwa wurin Allah, domin su samu gafarar zunubai da kuma gado tare da dukan tsarkaka saboda sun gaskata da ni. Saboda haka ya sarki a Garibas, ban ƙi biyayya ga wahayin nan da ya zo mini daga sama ba. Da fari, na yi wa mutanen Damascus wa'azi, sa'anan nan na yi a Urshalima da dukan kewayen ƙasar Yahudiya. sa'an nan kuma na yi wa al'ummai cewa su tuba su juyo ga Allah su kuma aikin da zai nuna tubarsu saboda wannan dalili na Yahuda suka kama ni a haikali har suna neman kashe ni da na sami taimakon Allah kuwa gani a nan har yanzu ina shaida wa babba da yaro ba na faɗar komai sai abin da Annaba da Musa suka ce ya auku. cewa dai lalle ne almasihu ya sha wuya, shi ne kuma zai fara tashi daga matattu ya sanar da jama'ar nan da al'ummai haske. Bulus yana cikin kawo hanzarinsa, sai fesa ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, Bulus, kai dai ruɗaɗɗe ne, yawan karatun ka yana juya maka kai. Amma Bulus ya ce, Ya mafifici Festus, ai ban ruɗe ba, gaskiya nake faɗa a cikin natsuwa kuwa. ai al'amarin nan sananne ne ga sarki, ina kuma masa magana gaba gaɗi ne, gama na tabbata ba abin da ya kubuce wa hankalinsa a cikin al'amarin nan, don wannan abu ba ɓoye aka yi shi ba, ya sarki a garibas, ka gaskata annabawa? Na dai sani ka gaskata. Sai a garibas ya ce wa Bulus, wato, a ɗan wannan takaitaccen lokaci kake nufin mai da ni Kirista? Bulus ko ya ce, Ko a ɗan wannan, ko a mai yawa, ina fata ga Allah, ba kai kaɗai ba, hamma duk waɗanda suke sauraro na a yau, su zama kamar yadda nake, sai dai banda sarƙan nan. Sai sarki ya tashi, ha kuma mai mulki da barniki, da waɗanda suke zaune tare da su. Bayan sun keɓe a waje ɗaya suka yi muhawara suka ce, Ai mutumin nan bai yi wani abin da ya isa kisa ko ɗauri ba. Agribas kuma ya ce wa Festus, ba don dai mutumin nan ya riga ya nemi ɗaukaka kararsa a gaban kaisar ba, da sai a sake shi. Ayyukan manzanni Sura ashirin da aka shirya mu tashi a jirgin ruwa zuwa ƙasar Italiya, sai suka danka Bulus da waɗansu ‘yan sarka a hannun wani jarumi mai suna Julius na ƙungiyar Augustus. Da muka shiga wani jirgi na Adaramitia mai shirin tashi zuwa waɗansu garuruwa da suke gabar Asiya. muka fara tafiya. Aristarchus kuwa wani mutumin Tessalonika ta ƙasar Makedoniya yana tare da mu. Kashe gari ga mu a Sidon, Julius ko ya yi wa Bulus alheri, ya ba shi izini ya je ya gano abokansa su yi masa taimako. Da muka tashi daga nan a jirgin ruwa sai muka zaga ta bayan tsibirin Kubrus, saboda iska sana gaba da mu. Bayan da muka haye bahar ɗin da yake kusa da ƙasar Kilikiya da ta Bamfiliya, muka isa Mira ta ƙasar Likiya. a nan jarumin ya samu wani jirgin iskandariya mai zuwa kasar italiya ya samu a ciki muka yi kwana da kwanaki muna tafiya kaɗan kaɗan har da kyar muka kusa da kinidas da da iska ta hana mu ci gaba muka zaga ta bayan tsibirin karita kusa da salmoni muna bin gefen gabarsa ta kyar. har muka isa wani wuri mai suna amintacciyar mafaka wadda take a kusa da birnin lasiya da yake an bata lokaci mai yawa tafiyar ma ta riga ta zama mai hatsari lokacin azumi ko ya wuce sai bul zai rigade su ya ce masu ya ku jama'a na dai ga tafiyar nan za ta zamanto da masifa da hasara mai yawa ba ta kaya da jirgi kawai ba har ma ta rayukanmu amma jarumin soja ya fi mai da hankali da maganar mai tukin jirgin da kuma ta mai jirgin akan abin da bulus ya faɗa da yake mafakan nan ba ta kamaci jirage su ci damuna a ciki ba sai yawancin suka kawo shawara a tashi daga nan ko ta kaka su iya kaiwa finikiya wata mafakar tsibirin karita mai duban gabas maso arewa da kuma gabas maso kudu su ci damuna a can da iska ta buso daga kudu sannu sannu a tsammanin su muradin su ya biya kenan Da suka janye anka suka bi ta gefen tsibirin karita gab da gaci ba da jimawa ba kuwa dai ga wata gawataccen iska da ake kira Eurokilodon ta bugo daga tsibirin da iskar ta bugo jirgin har ya kasa fuskanta sai muka sallama mata ta yi ta kora mu da muka bi ta jikin wani ɗan tsibiri mai suna kauda muka samu muka yi iko da ƙaramin jirgin da kyar. bayan da suka jawo ƙaramin jirgi zuwa cikin babban jirgi sai suka yi dabara suka daddauro igiyoyi da gindin babban jirgin suka rage shi don kuma gudun kada a fyaɗa su a yashin nan na sirtis mai haɗiye komai suka sauke filafilai aka kora jirgin haka saboda hadari yana sa tangadi kwarai da gaske kashegari sai suka fara watsar da kayan da jirgin ya ɗauko a ruwa a ranar ta uku kuma su da kansu suka jefar da kayan aikin jirgin da dai muka yi kwana da kwanaki ba mu ga rana ko taurari ba ga wutacciyar iskar hadari kuma ta yi ta bugunmu sai muka fi da zuciya daga tsira da yake an daɗe ba abinci sai bulus ya miƙe a tsaye a tsakiyar su ya ce ya ku jama'a da kun ji magana ta da ba ku taso daga tsibirin karita kun faɗa wannan masifa da hasara ba to a yanzu ina yi muku gargaɗi ku yi ƙarfin hali don ba wanda zai yi hasarar ransa a cikinku sai dai a yi hasarar jirgin don a daren jiya mala'ikan Allah wanda ni nasa ne nake kuma bauta masa ya tsaya kusa da ni ya ce kada ka ji tsoro bulus lalle za ka tsaya gaban kaisar gashi kuma Allah ya amsa ya yadar maka duk abokan tafiyarka su tsira saboda haka sai ku yi ƙarfin hali ya ku jama'a domin na gaskata Allah a kan cewa yadda aka faɗa mini ɗin nan haka za a yi, amma fa lalle ne a fyaɗa mu a wani tsibirin. A dare na goma sha hudu ana ta kora mu sakaka a bar hadariya. Wajen tsakan dare sai masu tuƙi suka zaci mun yi kusa da ƙasa, sai suka gwada zurfin ruwan suka sami gaba ashirin. Da muka ci gaba kaɗan, sai suka sake gwadawa suka sami gaba goma sha biyar. Don gudun kada a fyaɗa mu a kan duwatsu. da suka saki anka guda hudu na bayan jirgin suka kagauta gari ya waye masu tuki suna neman gudu daga jirgin kenan har sun zura karamin jirgi a cikin ruwa don a ga kamar za su ja su anka din ne daga goshin jirgin su sake su sai bulu ya ce da jarumin yaƙi da kuma sojan in mutanen nan ba su tsaya a cikin jirgin nan ba ba yadda za a yi ku tsira sai sojan suka yayyanke igiyoyin karamin jirgin suka bar shi ya bi ruwa da gari ya yi kusan wayewa sai bulus ya roƙe su su taɓa ɗan abinci ya ce yau fa kwana goma sha hudu kenan kuke zaman jira ba wani abin da kuka ci saboda haka ina roƙonku ku ci abinci don lafiyarku tun da yake ba wanda ko gashin kansa zai yi ciwo a cikinku da ya faɗa haka ya ɗauki curin gurasa ya yi godiya ga Allah a gaban su duka na ya gutsura ya fara ci sai duk suka farfaɗo su ma kan suka ci abinci mu duka a jirgin kuwa mutum mai tan da saba'in da shida ne da suka ci suka koshi da suka rika rage wa jirgin nauyi suka yi ta zub da alkama a cikin ruwa da gari ya waya ba su shaida ƙasar ba amma dai sun lura da wani lungu da gaci mai yashi sai kuma suka yi shawara cewa in mai yiwuwa ne su kai jirgin kan yashin sai suka daddatsa su an kan duka suka bar su a ruwa suna kuma balla madaurin abin juyawar da jirgin a lokacin sa'annan kuma suka tada filafilan goshin jirgin daidai iska suka doshi gaci amma da muka isa wata mahaɗar ruwa sai suka tura jirgin ya dunguri shi har goshin ya cije ya kasa motsi ƙarshensa kuma ya fara ragargajewa saboda haukan raƙuman ruwa sai sojin suka yi niyya su kashe 'yan sarka don kada wani ya yi ninkaya ya tsira amma zalumin da ya so ya taci bulus ya hana i da nufinsu ya kuma yi umarni duk waɗanda suka iya ruwa su fara faɗawa zuwa gaci sauran ko waɗansu suka hau katako waɗansu kuma suka hau tarkacin jirgin da haka duk suka kai gaci lafiya Ayyukan manzanni Sura takwas. Bayan da muka tsira sai muka ji ashe sunan tsibirin nan Malita ne, mutanen garin kuwa sun yi mana alheri matukan alheri don su hura mana wuta sun karɓe mu, mu duka, saboda ana ruwa ga kuma sanyi. Sa'ad da Bulus ta tattaro waɗansu kirare rungume guda ya sa a wutar, sai ga wani maciji ya bullo saboda zafi, ya dafe masa a hannu. Da mutanen garin suka ga mugun ƙwaron nan a makale a hannun Bulus suka ce wa juna, lallai mutumin nan mai kisan kai ne kun ga ko da yake ya tsira daga bahar duk da haka alhaki yana bin sa sai ya mutu bulus kuwa karkaɗe ƙwaron a cikin wutar bai koji wani ciwo ba su ko suna zaton wurin zai kumbura ko ko farɗa ya faɗi matacce amma da aka daɗe suka ga ba abin da ya same shi suka sake magana suka ce lallai shi wani allah ne a nan kusa kuwa akwai wani fili mallakar shugaban tsibirin nan mai suna babilius shi ne ya karɓe mu ya sauke mu a cikin martaba har kwana uku ashe mahaifin bibiliyas yana a kwance yana fama da zazzaɓi da ciwon atuni sai bulus ya shiga wurin sa ya addu'a ya ɗora masa hannu ya warkar da shi da aka yi haka sai duk sauran marasa lafiya a tsibirin suka rika zuwa ana warkar da su suka yi mana kyauta mai yawa da za mu tashi a jirgin ruwa kuma suka yi ta tara mana duk irin abubuwan da muke bukata bayan wata uku muka tashi a cikin wani jirgin iskandariya wanda ya ci damuna a nan tsibirin an koyi masa alama da suran tagwaye maza da muka zo sirakusa muka kwana uku a nan daga nan kuma muka zaga sai ga mu a rigiyum da muka kwana iska ta taso daga kudu ga shigari kuma muka kai butiyoli a nan muka tarar da waɗansu 'yan uwa suka roƙe mu kwana bakwai tare da su da haka ne muka isa roma da 'yan wanacin suka ji labarin mu sai da suka zo don su tarye mu har kasuwar abiyus da kuma wurin nan da ake kira maciya uku da ko bulus ya sadu da su ya yi godiya ga Allah jikinsa kuma ya yi ƙarfi da muka shiga Roma aka yarda wa bulus ya je ya sauka abinsa tare da sojan da yake tsaronsa bayan kwana uku ya kira manyan yahudawan birnin da suka taru sai ya ce masu ya ku yan uwa ko da yake ban yi wa jama'armu wani laifi ba ko laifi a game da al'adun kakanninmu duk da haka an bashe ni ɗaurarre ga Roma tun daga Urshalima. Su kuwa da suka tuhume ni, suna so su sake ni don bai wani laifi da ya isa kisa ba amma da yahuda suka ƙiyarda sai ya zamar mini dole in nemi a ɗaukaka ƙarata gaban kaisar ba don ina ƙarar jama'armu ba ne shi ya sa na nemi in gana da ku tun da yake dai saboda sa zuciyar nan da isra'ila take yi ne nake ɗaure da sarƙan nan sai suka ce masa mu kan ba mu samu wata wasiƙa daga yahudiya game da kai ba ba kuwa wani mu uwanmu da ya zo nan ya kawo labarinka ko ya faɗi wata mummunar magana game da kai amma muna so mu je daga bakinka abin da yake ra'ayinka don in dai ta ɗarikar nan ne mun sani ko ina ana kushinta. da suka sa masa rana da suka zo masaukinsa su da yawa sa'an nan ya yi ta musu bayani yana ta shaidar musu mulkin Allah tun daga safe har magariba yana kokarin jinjaye su akan Yesu ta hanyar a tauran Musa da littattafan annabawa waɗansu sun rinjayu da maganarsa amma waɗansu sun ƙi gaskatawa da suka sa yarda a junansu kafin zuwa watsa sai bulus ya musu magana ɗaya ya ce ashe kuwa ruhu mai tsarki ya faɗa da ya yi wa kakanninku magana ta bakin annabi ishaya cewa je kaurin jama'ar nan ka ce za ku ji kam amma ba za ku fahimta ba fafau za ku gani kuma amma ba za ku gane ba fafau don zuciyar jama'an nan ta yi kanta. sun toshe kunnuwansu sun kuma runtse idanunsu don kada su gani da idanunsu su kuma ji da kunnuwansu su kuma fahimta a zuciyarsu har su juyo gare ni in warkar da su to sai ku sani wannan ceto na Allah an aiko da shi har ga al'ummai su kam za su saurara da ya faɗi haka sai yahudawa suka tashi suna ta muhawara da juna sai bulu ya zauna a nan a gidan da yake haya har shekara biyu cikakku yana maraba da duk wanda ya je wurinsa yana ta wa'azin mulkin Allah da koyar da al'amarin Ubangiji Yesu Almasihu gaba gadi ba tare da wani hani ba.